'yan uwa a gurguje da farko ina ba ku haƙuri za ku ga jiya na fara wannan karatu amma na samu matsalar network shi yasa za ku ga karatun na fara kawai sai na katse shi gaba ɗaya amma cikin ikon allah na ga yanzu network ya yi daidai to haka muke so mune wa allah godiya bisa kan haka 'yan uwa da allah a min share amin sharin da Allah duk wanda ya hawo yi kokarin yin sharin saboda alkhairin ya game kamar yadda kuka ga na sa topic shine maulidin Abuja ya ƙara tona asirinku masu ƙarya ƙaryar son manzan Allah masu ƙaryar son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk lokacin da wani abu ya bayyana na 'yan ɗariƙa to gaskiya abin nan yana ƙarasawa ni dai na ƙara sanin cewa ɗariƙa ba hanya ce ta manzan Allah ba hanya ce ta bida'a ba hanya ce mai kakkiya ba duk wani abu da suka yi ni dai tumi kuma ina da dalilai na wanda zan nuna insha Allah duk wani abu da suka yi ƙara tabbatar min yake cewa daman akan bata suke eh, duk wani abu da rasi ko don su birge jama'a ko don su nuna wa al'umma su fa mabiya shehu ne ko kaza sai in ga wa'annan mutanen wata zahira ta bayyana da take nuna karkacewar hanyar da suke kai bayan sun yi wannan maulidi akwai waɗanda suka fito suna bayyana abubuwa suna faɗin abubuwa cewa ai su ɗinnan sun yi maulidi an cika an yi kaza wane ne 'yan bakin ciki ku mutu makiya shehu cikin waɗannan zantuka sai na fahimci har yanzu ba su san Allah ba har yanzu ba su san Allah ba kuma har yanzu ba su fahimci shari'ar Allah ba ba san musulunci ba shi a musulunci muƙaddara maulidi ibada ne eh, ƙaddarawa zami maulidi ibada ne ko da maulidi da kuke na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibada bane ballantana maulidin shehu kuma shi waye shehu cikin musulunci waye turo shi ina sunansa yake waye ba shi sitamfi zato ne kawai zunun ne muna zaton walihi ne zato kake bakka da yaƙini to kai ka taɓa ganin gurin da ake zato ka je ka kafa wata ibada a wajen ka je ka kafa wata ibada a wajen gun da ake zato to in ma guri ne ma mai yaƙini waye sa ka ka je ka yi ibadar Allah a wajen to amma duk muƙaddara tasliman jadaliyan ibada ne to duk mutumin da kaga yayi ibadarsa sai ya fito yana faɗi yana bayyanawa yana ai yayi kaza ina makiya kaza to wannan ke nuna ma bai san ma Allah ba kwata-kwata bai ma san Allah ba dole za mu karantar da ku zan daddanna ku ku yi bayani na farko akwai yin abu don su nuna wa al'umma akwai yin abu don su nuna wa al'umma wanda shi ake nufi riya wanda kamar yadda muka sani kalmar riya an ciro shi ne daga arru'uya akan ce fa'alahu an, ai liyarawun nas ya aikata saboda riya ai don mutane su gan shi sai ka ji ana ta maganarsa wannan aluga kenan haka a istilahi riya abin da ake nufi da riya shine izharul ibadati bi qasdi an nasi aw tasannu'u lil makhluqi riya shine izharul ibadati in mun kaddara fa maulidi ibada ne ballantana ba ma ibada bane ko maulidin manzo Allah da kuke ba ibada bane bid'a ne Allah bai shar'anta ba to muƙaddara ma maulidin shehu to duk musallama ma ibada ne to idan ka yi riya a cikin ibada bakka da lada ibada sunna ballantana ma bid'a eh, banza a banza layya da mushen jaki bid'a kenan banza a banza layya da mushen jaki to ko sunna kai in kai darriya ka bayyana dan nufin ka nuna wa mutane to bakka da lada kayi riya saboda riya shine izharul ibadati bayyanar da ibada bi qasdi ru'yatin nasi da nufin mutane su gani yasa da kaga sun yi haka zaka ga suna ta posting ana ta aika shi wato kaza kaza shehu to wannan kuma haramun ne a musulunci kamar yadda akwai ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haka daga cikin ayoyi cikin suratul kahfi Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan Allah ya ce dukkanin wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da Ubangiji ya aiki aiki nagari shi ne aiki da za ka yi don Allah kuma ka yi shi ya dace da sunan manzan Allah shi ne aiki nagari kada ya yi shirka ya haɗa wani da bautar Ubangijinsa kowane ne kada ka yi don wani ya gani kada ka yi don ka fusata wani kada ka yi don ka nuna wa wani wannan ana gaya ma ibada ne ake gaya ma eh, ibada ake wannan ba wai maulidi ba ibada ake gaya ma tsantsa wacce Allah ya saukar daga sama shi yasa Fudail bin Iyad ɗaya daga cikin tabi'ai daidai faɗin Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace ahsanu amalan yace akhlasuhu wa aswabuhu suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba yace al khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was sawabu ma kana ala sunna. yace da Allah ya ce shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku ya tantance su wane ne mafiya kyawun aiki sai Fudel bin Iyad yace shine akhlasuhu wa aswabuhu wa fi ikhlasi a ciki waye fi yin daidai a ciki suka ce menene akhlasuhu wa aswabuhu yace abin da ake nufi idan aiki an yi dan Allah amma ba a yi daidai ba ba za a karɓa ba ka yi don Allah amma ba ka yi daidai ba to ba za a karɓa ba sa'an nan kuma in ka yi daidai kuma ba ka yi don Allah ba shi ma ba za a karɓa ba ya ce har sai ka yi don Allah kuma ka yi daidai eh ya ce don Allah shi ne ya dace ka yi ne saboda Allah daidai kuma shine wanda ya dace da sunna kai ka san maulidin shehu ibrahim kai ka san bai dace da sunna ba eh, dan shi ma kana ala sunna shi eh, shi bai kasance akan sunna ba maulidin shehu ibrahim to mu kaddara ma sunnan ne idan kai dan wani ko bayan kai kana sum'a zami muku bayanin dole sai mu ringa koyar da ku addini shi yasa dai Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kada ya hada wani da bautar ubangijinsa a ciki kai ya dan wani ko dan ya nuna wa wani ko dan ya burge wani wanda aka yazo cikin hadisul qudsi wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisi wanda aka karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya karɓo daga ubangijinsa ƙala Allah tabaraka wa ta'ala ana agina shiraka 'an shirki man 'amila 'amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce ni ne mafi wadatuwar mushrikai ga barin shirkarsu yace duk wanda yayi wani aiki ya haɗa ni ni da wani a cikinsa to zan bashi da shi da aikin nasa da shi da shirkan nasa da ya zan bashi kaga wannan ke nuna ma duk wanda ya yi ibada ba wai maulidi ba fa ina maimaitawa ibada sunna tauhidi tsantsa kai amma ba dan Allah ba wani abu ko na la ilaha illallah wacce ita ce asulul tauhid din kana ta yin ta ba dan Allah ba bakka da lada ko salatin annabi ko wani abu in ka yi ba don Allah ba bakka da lada kamar yadda Allah ya ce zai bakka da kai da shirkar da kai kaga wannan riya kenan haka hadisi ya tabbata wanda aka karɓo daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda wanda wannan hadisin Imam Ibn Maja ya fitar da shi haka Imam Ahmad a cikin Musnad nasa ya fitar da wannan hadisi wanda yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal mu muna tattaunawa dangane da dajjal jujal fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al ad-dajjal qala ƙulla bala faƙala a shirkul khafi an ya ƙomar rajulu yusalli fayu zai yinu salatahu lima yara min nazari rajulin annabi sallallahu da ya fito sai yake gaya musu bana ba ku labarin abin da ya fi tsoro gare ku ba a wajena fiye da addajjal sai sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce ashirkul khafi ya ce karamar shirka boyayye shirka shirka wacce ta buya kai baka sani ba tuni in ma ibadan ne Allah bai karba ba Ya ce mutum ya tashi yana ta sallah yana yin sallah mai kyau saboda mutane suna kallonsa ko wani mutum yana kallonsa kawai yayi ne don wannan mutumi hakan nan wani hadisin ya tabbata wanda Imam Ahmad ya fitar da shi wanda Imam Nasiruddin albani a cikin Sahihul Jami' yace wannan hadisi ne ingantacce wanda shi ma an karbo daga Mahmud bin Labid an gane Mahmud bin Labid wannan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna akhwafa ma akhafa alaikum الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم أو كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً manzo Allah sallama ya ce lalle mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro yace shine karamar shirka suka ce ya ma'aikin Allah menene karamar shirka annabi sallallahu alaihi wasallama yace arriya riya shine riya shine yanda muka yi bayanin ta a baya shine izharul ibadati bi qasdi ru'yatin nas bayyanar da ibada da nufin nuna wa mutane bayyanar da ibada da nufin nuna wa mutane ya ce ranar alkiyama idan aka sakanta wa mutane da ayyukan da suka yi wa Allah na bauta sai Allah ya ce wa waɗannan idhahabu ku tafi ilal ladina kuntum tura'una fid dunya zuwa waɗanda kuka kasance kuna nuna wa aikin a nan gidan duniya fanziru ku yi duba ku gani hal tajiduna indahu jaza'an shin za ku samu sakamako a wajen su wanda ba mai sakawa sai Allah a wannan rana shi yasa yana daga cikin rashin fahimtar addini yana daga cikin wauta umma ibada kai ka fito kana kun gan mu mun yi kaza mun yi kaza ai kaza ka haka ko wani kai ka je wancan ya je wancan ya je saboda ku cika a wajen saboda ku cika ku yi alfahari ku nuna wa wa'ansu waɗanda ƙila a zatanku suke ƙin shehu eh a zatanku suke ƙin shehu saboda ku nuna musu ƙuncika to ko filin arfa kuka je da nufin haka kun yi a banza wallahi Allah bai karɓa ba ballantana maulidi maulidin ma ba na manzan Allah ba na shehu maulidin ma ba ma na manzan Allah ba na shehu kai ko na manzan Allah ne waye sa ku yi ta nama na shehu kaga bid'a ce eh banza a banza mu wannan layya da mushen jaki kenan banza a banza layya da mushen jaki to kaga koda a ce filin arfa kai ko aikin hajji kuka je kai koda a ce jihadi kuka je amma kun tattare ne kawai saboda ku nuna wa duniya mu wannan wannan ya nuna cewa hatta sufancin ma naku ba sufanci ne mai kyau ba don sufaye waɗanda suke sufanci suke da yabo cikin al'umma waɗanda malima na can baya suke musu kyakkyawan zato irin su al'imam al-junaid irin su ma'arufin eh, kirahi irin su ibrahim bin adham irin su eh, abu suleiman ad-darani irin su fudail bin iyad duk ba haka suka yi ba duk ba aka suka yi ba sukan yi ƙoƙari su gyara tsakaninsu wa Allah tsakaninsu da Allah su gyara ba sa irin wannan haukan shi yasa ina ce duk sanda kuka yi wani abu sai wani mummunan abu ya bayyana gare ku haka suka cika suka je suka wannan shi yasa duk irin wannan abin da kuke dan ku nuna wa wani ko dan a ce ai makiya shehu gashi an cika to wannan wannan ne ya nuna har yanzu ma ba ku san Allah ba har yanzu ma ba ku san musulunci ba har yanzu ma ba ku san tsantsar addini ba su fentin naku ba mai kyau ba ne shi yasa kaga duk wa'annan riya kenan shi yasa a bisa wa'annan ayoyi da muka janyo da wa'annan hadisai to kaga ga umma a ce kun yi ne ma ibada ku kai, to kun yi a banza ballantana ba ma ibada ba ne sa'an nan akwai waɗanda suka fito wanda duk zan daddanna su sun fito suna tabatu cewa ba ku gani ba maulidin shehu da muka yi ai an cika ai an yi kaza zan yi bayani akan macukar da aka yi ai an cika an yi kaza ai an cika duk zan daddanna su za su yi bayani kai baka gani ba makiya shehu sai dai to kaga wannan shi ake kira sum'a wannan shi ake kira sum'a wanda as-sum'a a ta'arifin as-sum'a an gane an ciro shi ne daga as-sama ko al-isma' an gane an ciro as-sum'atu ne a lugha daga as an gane as an gane ko al an gane cewa ya jiyar an gane hakan akan ce fa'ala zalika riya'an wa sum'atan ya aikata wannan dan riya ko dan sum'a ai liyarawin nasu wa yasma'u bihi saboda mutane su ganshi kuma su ji shi an gane su ji shi su ji batunsa ai yayi kaza ai yayi kaza wanda shi ma a shari'a idan aka ce as-sum'a shine izharul ibadati bi qasdi sama'in nasi shine izharul ibadati bayyanar da ibada wannan fa ba yana nufin wai maulidin shehun fa ibada bane ba fa a'a maulidin shehu ibada ai kai koda mahaukaci ne kai ba za ka ce masa ibada ba dan a shari'ar mu waye ma ya san shewa a shari'a eh Allah dai bai yi batunsa ba manzo Allah bai yi batunsa ba eh ya zo ne a bayan baya bayan duniya ta ɓaci ma eh bayan shekara dubu da ɗaruruwa sannan ya zo kaga babu ma batunsa ma kai in kana da kunya ba ka danganta shi maulidinsa ga addinin musulunci ba to kaga wanda wannan shi ne riya ya aikata ya bayyana ibada bi qasdi sama'in nas saboda nufin mutane su ji ai su ji ba ai an yi kaza an yi kaza dan su au tahaddusul insani bi a'malihi allati amila haliyan an-nasu biha ko kuma mutum ya ringa zantar da ayyukan da ya yayi waɗanda ya aikata dan mutane su yabe shi da ita kamar yadda zan danna muku wannan shi ma haramun ne a musulunci kamar yadda muka janyo waccan ayar Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan haka hadisi ya tabbata wanda imamul bukhari da imamul Muslim duk sun fitar da shi wanda aka rawo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi dukkanin wanda ya yi sum'a ko kuma yayi riya yanda dai kuka ringa duk zan sa ku wancan ya fito bayan ya gama yana faɗi kun ga yanda muka cika kun ga yanda aka yi kasu wannan ne ya nuna kwata-kwata ma ba ku san Allah ba malaman ku ba su koyar da ku yanda ake ibada ba malaman ku ba su koyar da ku yanda ake gyara tsakanin bawa da Allah ba eh haka zan danna ku duk za ku yi ta faɗi shi yasa wannan abu yana nuna cewa ma ba ku san Allah ba ba ma ibada ma kuka yi ba to da ibada kuka yi ma ba lada ballantana kuma ba ibada ba ce bid'a ce maulidin shehu eh banza a banza laye da mushen jaki kenan to tsaya kaga in dan sa muku su sannan mu je kuma har wajen da suka ce sun ga shehu a can sai mu buɗe littafi mu nuna wannan aƙidar su ne shi yasa wato wayannan bayi wayannan bayi wato duk sanda wata zahira ta bayyana gare su wallahi sai na ƙara samun yaƙini akan bata suke wallahi duk lokacin da suka yi wani abu ko dan su burge jama'a ko don su wannan sai in ƙara jin ya yaƙini wa'annan mutanen karkatattu ne wallahi har ana an ga shehu a can eh ana kagan shi ana a'a yana alhamdulillah duk zan sa muku kuji to kaga wannan batu da suka ringa yi ai ga munan muna da yawa ai mun yi kaza ai mun yi kaza wannan ya nuna cewa ba ku san Allah ba kuma za bayani shin yawa ka'ida ne na kana kan gaskiya in kuna da yawa wannan jahilci ne jahilci ne wannan ya sha ya saba wa ka'ida Allah cewa kuna da yawa in kuna da yawa kenan ku ne kuke kan daidai wannan ba tsari bane na Allah ba sunna bane na Allah shi yasa zan dan sassa da Allah ku yi haƙuri in sa nan zaka ji suna tabbatu, wancan yana aimin wannan ai mun je mun dawo ai mun yi kaza ai an cika makiya shewa ai kaza wannan ya nuna duk ba ku san Allah ba inda a ce kun san Allah to ko a ce bautar Allah kuka yi ba za ku yi aka ba ko da a ce bautar Allah kuka yi ba za ku yi aka ba ballantana ma ba ma ba ma bautar Allah ba tsaya ka ji abin da suke faffaɗi e eh, tsaya ku ji da Allah abin da suke faɗi wanda bai da ƙarfi sosai ma ka kasa ka yaƙi shi balle mu taron shi ibrahim din ya daga musu hankali taro ne da mala'iku da rauhane da aljanu kowa zuwa yake sai ka ji mutane ana wani shusha shusha shashen wallahi tallahi mutane su ya fuyo hasada ga mai rabo taki ba inda zaka alhasidu la ya sudu duk mai hasada baya shugabanci to kaga wannan ya nuna wayannan mutane ba su san Allah ba wallahi haka ma wani ina shiri a tiktok wai sai ya hau ranar da suke wannan taron na bid'ar e, taron bid'a maulidin shehu daman danku na shehu kuka fara na manzan Allah eh, nan kuke so ku kai e, bus stop din kenan Eh, kuma na shehu ma sai zo ya fi na manzan Allah din daman bus stop din da kuke so ku kai kenan to ina karatu a TikTok wai sai wani ya hau wani ɗan dariƙa wani ƙungurmin jahili shi bai iya karatu ba ballanta mu tattauna yana hawowa wai sai ya ce alkanawi kaga taro da muka ya cika ko ya ya bakin ciki kawai sai na yi dariya na ce ni wallahi ban ji wani ni bakin ciki ba A na ce ni tausayinku ne na ringa yi ma ai na ce ai ba zan yi baƙin ciki a kan abin da Allah ya gaya min ba dama Allah ya gaya min cikin Alkur'ani. cewa mafi yawan mutane fasukai ne mafi yawan mutane suna jahilta ba su sani ba mafi yawan mutane kaza ne ba inda Allah ya yabi masu yawa to dan ka zo ka yi alfahari da yawa dama ai Allah ya gaya min cewa ɓatattu su ne masu yawa eh wanda in ka duba duk cikin alkur'ani ba inda Allah ya yabi mutane kaɗan a'a babu inda Allah ka ya yabi mutane masu yawa sai dai ka ji Allah yana yana yaban kaɗan duk za mu karanto ayoyin to kaga wannan shi yana wai mala'iku sun je ruhanai sun je kaza kaza sun je kuma wannan taron wallahi ko kiristan najeriya suka so su yi wanda ya fi shi wallahi za su yi kiristoci na Najeriya karewa kenan don haka ba a gane mizanin cewa ai an yi da yawa wannan shi ke nuna kuna kan gaskiya wannan jahilci ne da rashin fahimtar Allah ma da rashin sanin Allah tsaya kuma nan ka ji abin da suke cewa ya kuka ga da shehu mutane su biya kuɗin mota da kuɗinsu abinci kaga yaya kuka ga maulidin shi wannan kaga sum'a ne sum'a ne eh, yaya kuka ga maulidin shehu kaga duk karatun da muka yi dubbe ji ba dubbe san wannan ai karatun ba tantirin jahili ne eh tsaya mu su suke saya da kudin su ba dan komai ba sai dan su haɗu a wajen maulana shehu ibrahim la ilaha illallah kaji abin da yace yace mutane ne suke hawa mota da kudinsu su sai abinci da kudinsu a ai kiristoci su ma waɗanda suke kiristanci ai da kudinsu suke komai kuma alkur'ani ya nuna mana cewa ba wai don kayi aiki ga wani abu shi ke nuna wai daidai wai kai ba akwai amilatun nasiba ta sulanaron hamiya eh ta yi aiki tukur na wahala ta sha wahala amma ƙarshe jahannama za ta eh, to kaga shi yasa wai ko an yi kaza dan an yi kaza ba shi ke nuna cewa wai daidai bane amma tsayanan mu ji shi dai wajen maulana shi ibrahim la ilaha illallah duk duniya duk duniya babu wani dan adam da yake tara mutane irin wanda maulana shi ibrahim yake tara Ewa! Eh, shi ibrahim baka duniya a zahiri amma kuma ka cinye duniya a zahirin ma daidai wannan gabar ya ce shehu ba ka duniya a zahiri amma ka cinye duniya a zahirin ma wannan aƙida ce ta kafirci cewa shehu ibrahim har yanzu yana nan saboda ƙutubi ne shi baya mutuwa duk wani motsi da ake da shehu ibrahim ake duk wani tsayuwa da ake da shehu ibrahim ake saboda shi shehu ibrahim ƙutubi ne ƙutubi shi kuma ruhi ne na halitta inda a ce kutubi zai gushe cikin halitta to da kakab duk halitta ta zagonye ta zaman to babu wannan haka yake cikin jawahirul ba'ani duk shehu tijjani yayi bayani to kaga wani ya ce me yasa yake cewa shehu ibrahim ya mutu a zahiri saboda a batini baya mutuwa ai a batini shehu ibrahim baya mutuwa yasa wannan aƙida ce suke bayyanawa amma ga wanda ya san su irin mu kenan tsaya kuma ku shehu ibrahim baka duniya a zahiri amma kuma ka cinye duniya a zahirin ma shehu ibrahim ka rike manzo Allah dole a bika wasu fasikin mawaki toya wasu fasikin mawaki da yaran sa ya ake ciki how market ya kasuwa ya hakuri to kaga wani yake zagi wai fasikin mawaki kaga wayannan yake nuna ma kwata kwata fa ban san Allah ba tantiran jahilai ne yanzu mu kaddara aikin hajji ka je sai ka zo kana wa wani kana ce masa yaya kaza to wannan yana nuna kai tantirin jahili ne ma baka ma san Allah ba to haka suke gashi nan suna ta posting to wannan fa bid'a ma kenan ma kuka kai. ina ga kun yi addini ina ga kun yi sunna ina ga kun yi sunna bid'a fa suke amma suke haka bid'a ma wacce a bid'ancin ma ba ta da asali cikin addini a bid'ancin ma ba ta da asali cikin bid'ancin shine maulidin shehu ibrahim to tsaya kuma nan ka ji abin da suke cewa dai ku dan yaƙuri da Allah Ibrima ta san Allah Allah kuma ta san Ibrima wallahi tallahi Ibrima ta san Allah kuma Allah ta san Ibrima wajen a nan ne ake fasa kwakwale an bayyana masoyan ne to a nan ake fasa kwakwale wallahi tsallaye masoyan shi wallahi tsallaye oh oh bai muna ta godiya muna son son ku muke jabbai ana ake tabbasa kwakwale mun soyayya ko ake eh gode muna Allah sallama kawai masoya shehu suna ta farin ciki suna ta walwala suna jin daɗi makiya kuma in sun gani a midiya da kasan su mutu haka su wallahi sai dai ku mutu eh mara ko kuma za mu ta turo muku saboda ku ƙara jin haushi kuna mutuwa dole kuma soyayya muke Allah masoya ya ku mutu ba za mu daina son shehu ba yanzu ma muka fara wallahi ba ma mu fara ba hanyar ma ba mu kama ba hanyar ma ba mu kama ba ne mu ce mana na wallahi tallahi ba ma mu ko ina ba haka za ka ga eh, wato suna ta faɗi cewa sun yi ne ai saboda menene don su nuna wai haka za su yi ta turowa kuma abin da zai baka takaici duk 'yan hakika ne yawanci a wajen 'yan komai Allah din nan ina wannan gayan nan da yake ta surutun nan wanda suka taka masa birki wanda ya ce ka'aba ta tsage shehu ya keta ya shiga ɗakin ka'aba tsaya ka gan shi a wajen suna ta hoto da shi Eh, tsaya ka gansu a wajen ga sunan suna ta hutuna. Eh, wanda ya zo ya ringa wannan din nan yana fara assalamu alaikum alhaji alisi na budush yan bulasan dan ne dutse dan ne dutse amana ga showa

to la da ba su ƙara kunna wannan wutar ta haƙiƙa ba saboda yanzu yanda kuke kai shehu ibrahim ɗin kuke ƙofa kuke ba su na su ƙara samun yadda da yaƙini cewa abin da suke ƙudurcewa ga shehu ibrahim ɗin nan fa daidai ne fa amma su waye suka rura wutar ku ne kun zo a waje kun tara su a waje kun zo kuna kambama shehu ibrahim ɗin, to idan ku kuna da karatu kun masa haka jahili dole ya ce shi allah ne ai dole jahili ya ce taron allah ake kaji dai yadda suke faɗi cewa duk duniya ba wanda ya isa ya tara wannan taro in ba shehu ibrahim ba suwa suka tara ku ne kuka tara suwaye suka buɗe ƙofar ku ne kuma abin da zai nuna ma wayannan mutanen totali kwata-kwata fa ba su san tsarin Allah ba fa kwata-kwata ba su san tsari na Allah ba kwata-kwata abin da zai nuna ma cewa ba su san tsarin Allah ba wayannan mutanen kwata-kwata ba su san tsarin Allah ba ba ka gane ka'ida kana kan gaskiya da yawa kun yi nisa da alkur'ani ne inda a ce kun kusa da alkur'ani kun yi nisa da diwani da ba za ku ringa faɗin irin wannan abubuwan ba kun cika an yi kaza ba wanda ya isa ya tara taro wannan jahilci ne ba ba shi ne ƙa'ida gurin tantance gaskiya da ƙarya ba kai asali ma sunna na mabiya ƙarya za ka ga su ne suka fi yawa ka duba cikin alkur'ani a wata ayar ka ji Allah ya ce ma walakin na aksarahum la ya'lamun mafiya yawansu ba su sani ba jahilai ne kenan a wata ayar Allah ya ce wa aktharuhumul fasiquna mafi yawansu fasuƙai ne a wata ayar Allah ya ce wa aktharuhum la ya'qiluna mafiya yawansu ba sa hankalta ba su da hankali a wata ayar kaji Allah ya ce wa aktharuhumul kafiruna mafiya yawansu kafirai ne a wata ayar kaji Allah ya ce wa aktsaruhum lil haqqi karihuna mafiya yawan su suna kyamar gaskiya a wata ayar Allah ya ce wa aktsaruhum kadhibuna mafi yawan su makaryata ne a wata ayar kaji Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun bari dai mafi yawan su ba sa imani a wata ayar kaji Allah ya ce walakinna aktsaruhum yajhalun sai dai mafiya yawan su jahilta suke jahilai ne a wata ayar kaji Allah yana cewa wala tajidu aktharahum shakirina bu za ka samu mafi yawansu masu godewa ba a wata ayar Allah kaji ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a mafi yawansu zato suke bi a wata ayar kaji Allah maɗaukacin sarki ya ce walakinna Aksarahum la yashkuruna sai dai mafiya su ba sa godewa a wata ayar kaji Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan su ba sa imani da Allah face suna masu shirka wa Allah a wata ayar kaji Allah ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawan su basu kasance mu'minai ba a wata ayar kaji Allah ya ce fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un mafi yawan su sun kauda kai ba sa sauraron gaskiya kai Allah ya ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ya ce in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun Allah ya ce da zaka bi yawancin waɗanda ke duniya da sun batar da kai gabarin hanyar Allah daidaitacciya haka a wata ayar ji Allah ya ce walakinna aksaran nasi la yu'minun mafiya yawan mutane ba sa imani a wata ayar kaji Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau arasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da kayi kwaɗayi ba masu yin imani bane a wata ayar kaji Allah ya ce fa ba aktharun nasi illa kufura a wata ayar kaji Allah ya ce am aksara anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal a adallu sabila haka zaka ji ayoyi yana cewa mafi yawan su kaza mafi yawan su kaza mafi yawan kaza mafi yawan jahilai ne shi yasa to ƙa'ida wai ta muna da yawa ƙa'ida ce ta jahilci ƙa'ida ce ta wauta ƙa'ida ce ta rashin karatu amma in ka jiyo za ka ji ‘yan kaɗan Allah ke yaba a wata ayar ka ji Allah ya ce wa ƙalilun min ibadiyar shakur kaɗan ne masu godiya daga cikin bayina haka a wata ayar kaji Allah yana wa inna kasiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma hum a wata ayar kaji Allah yana wa sabiquna sabiƙun sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin haka ayoyi da yawa haka kaji Allah ya ce kudan yi afuwan da to nan kaga haka ayoyi da yawa nan zaka ji Allah yana ta faɗi zaka ji kaɗan Allah yake yabo ka duba annabu nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga Allah amma da Allah ya tashi ba mu labarin wanda suka yi imani da shi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalilun babu waɗanda suka yi imani da shi face ‘yan kaɗan babu waɗanda suka yi imani da shi face ‘yan kaɗan ba waɗanda suka yi imani da shi face ‘yan kaɗan to haka za ka gani shi yasa wato duk wanda za ka ji yana aunawa ai muna da yawa ai an cika ai an yi kaza to wannan jahili ne bai san ma ka'idar gaskiya ba shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ke ca ittabi' tariqal huda wala yadulluka qillatu salikina wa iyyaka wa turuqad dalalati fala taghtar bi kasratil haliki ai yace ka bi hanyar shari'a karancin masu shiga hanyar kada ya cutar da kai kaga a ai su yan kaɗan ne ce don haka ba za ka shiga hanyar su ba yace kakkai haka yace ahir da hanyoyi na bata yace kakka rudu da yawan waɗanda suka halaka sun shiga hanyar sun halaka kakka rudu da haka kada hakan ya rudar da kai shi yasa duk abin da yake na karya in duniya za ta haɗu a kai sunansa karya haɗuwarsu ba zai taɓa canja shi ya zamanto gaskiya ba haka idan abu ya kasance na gaskiya ko da a ce kai kai ɗaya ne wannan shine gaskiya kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗi dangane da jama'a aljama'atu ma faƙal haƙa wa in kunta hadaka ita gaskiya ko ita jama'a Shi ne abin da ya dace da gaskiya ko da ka kasance kai ɗaya ne ko da ka kasance kai ɗaya ne to kai ne jama'ar annabi ibrahim ka duba shi shi kaɗai ne Allah ya kiraye shi da al'umma don yana kan tauhidi yana kan gaskiya inna ibrahim kana ummatan Allah ya ce al'umma ne shi shi shi kaɗai saboda yana kan gaskiya saboda yana kan tauhidi shi yasa ƙa'idan mun yi yawa ko an yi yawa wannan ba ƙa'ida ba ce ta addini ƙa'ida ce ta jahilai ma cewa ai an cika ai an yi yawa da aka wannan shi ke nuna kuna kan gaskiya a wannan ba haka ba ne abin da ke nuna kuna kan gaskiya dalilanku da hujjojinku wa ya sa ku ku yi maulidin shehu ibrahim ku ba mu dalili ko da a ce kaddara dukkanin waɗanda suke Najeriya ne suka je wajen waye sa ku kul hatu bur'anakum in kuntum sadiqin waye sa ku shine dalili a bada aya ko hadisi kuma idan yawa ne shikenan kiristoci za su iya fiye da wannan taron su ma suna kan gaskiya kenan ka wannan jahilci ne da auna cewa ai kuna da yawa wannan jahilci ne duk abu da in ya faru sai ka kaga waɗannan mutanen batattu ne ba su san Allah ba ai mun cika muna da wannan shi ke nuna kenan ai kuna kan gaskiya kuma saboda rashin sanin Allah bayan kun je kun yi bid'ar banza a banza ina maimaitawa layya da mushen jaki banza a banza mu ba mu san shehu ibrahim cikin musulunci ba ballanta nama a ce ya kai ai masa maulidi kuma wannan zai nuna ma waɗannan mutanen ba manzan Allah ne target din ba ba manzan Allah bane ga duk mai hankali ga duk mai hankali zai gane ba manzan Allah ne target din ba kaga ai da cewa suka yi aina manzan Allah maulidin manzan Allah haka suke cewa maulidin manzan Allah dan manzan Allah suke yi to an ji dama manzan Allah yana da kishiya a matsayinsa ne in ya kai ai masa maulidi sai shi ma wani ya zama kishiyarsa ai ya kai a yi masa kuma sannan na wani manzan Allah ɗin ya mafi na manzan Allah kai ka taɓa ganin maulidin manzan Allah da suka yi dan Allah da ya yi irin wannan dan Allah haka wani daga cikin 'yan tiktok wani amin e amin jetan boy ko aminu shi ya zaci na manzan Allah ne har yana cewa in ba annabi muhammadu ba ba mai iya tara wa'annan mutanen bai san shehu ne ya tara su ba kaga yanzu kenan shi a ma'auninsa shehu suka ba wa matsayin manzan Allah kenan a ma'auninsa saboda shi yana ganin in ba manzan Allah ba ba wanda ya kai a yi masa wannan shi a ma'auninsa to amma kaga su a wajensu shehu ne ya kai kuma inda za ka ce to ina na manzan Allah ɗin irin wannan babu wallahi ba si ba Don shi manzan Allah ai a wajen su bai kai ai masa maulidin ƙasa ba shi ai shi sa ba sa yi ba inda suke yi in kuma suna yi su zo su nuna mana mu ba ma gani tunda mu ba ma sanin sun yi su ne suke sanar da mu kaga sum'a kenan in ma ibadan ne ballantana ba ma ibada bane ba ma ibada bane da haka kuma duk yawan ku ba zai sa a ce kuna kan gaskiya ba ni wallahi da kuka wannan ma da naga sai naga taron yuyuyu ne yan hakika ne suka cika wajen kaga yanzu waɗanda suke maliman sun ƙara ɗaga musu shewun sai su ji daɗin ce masa Allah ai kamata yi inda a ce kun san shari'a ku manyan inda a ce kuna da karatu kuna aiki da shi da yanda aka fara kai shehu wani wajen nan to da in ku ne masa maulidi wallahi da sai ku ce ma bu za ku yi ba Allah da sai ku ce bu za ku yi ba saboda kada ku ƙara tunzura su inda kun san Allah kenan da dai an fara ce masa Allah ko to maulidin ma da muke nasa a daina yi Tun da an fara zagin sa akan manzon Allah to maulidin ma nasa da muke a daina yi alakal abin da za ku yi wa manzan Allah kenan amma sai kuka ƙara zuwa kuka ƙara kambama shi kuma 'yan hakika suka cika wajen kaga yanzu za su ringa ƙara yadda ai allan allan ne yanzu su waye suka nuna musu allan allan ne Kuɗin jagororin saboda kun ƙara kambama abin to jahili kuma sai in yazo shi ba zai tsaya inda kuka tsaya ba dan ba shi da limit shi ai eh, dan ba shi da limit shi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa sannan kuma abu wanda yake na ƙarshe shine zan ƙara fito muku da abu kamar yadda ai nace inda a ce masoya manzan Allah ne na gaske to da wahda wula sharika lahu ne to amma kaga yanzu sun fara haka illa kuma bid'a take bid'a ba ta da saiti tsirkaniya ce kuma ba wanda ya isa ya zo ya sa mata limit ba wanda ya isa ya zo ya sa mata limit ƙarya yake saboda na farkon da ya farawa ya sa shi tunda ba wanda ya sa shi kai ma in ka zo ka ƙara bai isa ya ce ma waye ce ka ƙara ba bai isa ba saboda ai asali kowa ya yi ne yanda a ya ga dama ɗirkaniya ce kawai mota a randa inda a ce shari'a ce ta bayar a yi maulidin to za ka ga abin da take yi shi ne ta ce ga inda za a yi ga wajen da za a yi ga lokacin da za a yi ga waɗanda za su yi ga kaza inda shari'a ce amma da yake ba shari'a ce ta tsara ba to sai ka in aka fara yin nawani sai ai nawani yanzu aikin hajji da yake tsarin Allah ne da Allah ka taɓa ganin inda wa'insu suka ce a'a su ga wata ka'aba za su yi a wani waje can ma ga ɗakin Allah musulmi dai ka taɓa ji babu saboda yadda Allah ya tsara ga wajen da za a yi ga inda za a yi ga ɗakin da za a yi da to wani ba shi da sai ya ce ga wani waje da za a je a yi ba shi da sai bai isa ba to amma in kai ka fara Allah bai ce kai ba to wani kuma in ya zo dole ya wuce wajen kuma kai baka isa ka ce kai ya wuce ba kuma ta nan za ka gane wa'annan mutanen babu wani matsayi babu wani daraja babu wani kima wanda Allah ya ba wa manzan Allah sai ka ji sun ba wa shegunansu sa'an nan akwai kuma wani wanda za su ƙirƙiro Allah bai ce ba manzan Allah bai ce ba sai su ba wa manzan Allah ɗin sai ka zaci a'a masoya manzan Allah ne ai manzan Allah amma in ka bi su a hankali kana da kwakwalwa sai kaga sun bawa shehu wannan ne zai nuna ma target din daman shehu ne ba su zo da shehu bane da farko saboda kada ku ce a yanzu manzan Allah duk jihadin da yayi ya je ta'ifa aka yi masa rotse ya yi kaza badar aka yi kaza duk abin da aka wannan yanzu ba a yi masa ba sai a wa wani sai aka fara bigewa ce to ai wa manzan Allah din daga an fara yin na manzan Allah din sai ka ga wani can shine target din sai a ɗauko a fifita shi na sama ya mafi na manzan Allah din sai ka ga duk abin da aka tabbatar wa manzan Allah din an tabbatar masa ai in ku masoya manzan Allah ne na gaskiya to a matsayin manzan Allah kamata yi ya zamanto wahdahu la sharika lahu ai in dai shi ake yi wa to ka ayo kowa to yanda za ka gane ba target ɗinsu Manzon Allah ɗin ba sai su wa manzan Allah ɗin in suka yi wa manzan Allah ɗin sannan sai su wa wani wani da rasiwa sai ya fi na manzan Allah ɗin kuma e, sai kaga an shafe lamarin manzan Allah ɗin kawai lamarin wani ake yi to bid'a kenan daman wani shine target a bid'ance fakewa akai da manzan Allah ku dai kun gani kuna da hankali to yanzu tsaya na baku wani misali ai sun ce sun ga shehu a wajen sun ce sun ga shehu a wajen ai wanda shine topic din ma sun ce sun ga shehu zan kuma sa muku kuji to amma kun san wani abu ba su fara cewa sun ga shehu ba sai da suka fara cewa ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawo a duniya yana kewayawa da jikinsa da ruhinsa yana zuwa majalis manzan Allah yana zuwa majalis da jikinsa da ruhinsa haka suka ce suka ce amma an lullube shi ba a ganinsa sai dai wanda Allah ya so ya ganshi sai Allah ya kawan masa ya ɗauke masa wannan shamakin sai ya gan shi kaga daga manzan Allah suka fara zan nuna muku wajen daga manzan Allah suka fara suka ce yana yawo yana zuwa gurin tarukansu yana bi sassan duniya yana yawo to kaga sun fara cewa manzan Allah yana zuwa ana ganin sa a wajen to yanzu kuma sai in suka yi sai su ce shehu ya je. tsa'in nuna muku gurin amma tsa'in danna ku ji waɗanda suke cewa sun ga shehun a can to ba su fara cewa ana ganin shehun ba sai da suka fara cewa ai ana ganin manzan Allah ya kuma ku gani gashi eh, har wani yana cewa shi ya ci riba daga kallonsa wannan irin 'yan karkaran nan ne wanda aka gurɓata wa aƙida aka ɗora su a keken ɓera za ka ga hadda matan aure a wajen wai da sunan addini da 'yan mata ana iskanci a waje wai da sunan addini baiwa shi ma ya gani kai ma ka gashe wallahi na gashe nuna mun shi to in nuna har ga Allah ga nan a ni na shi na gani Allah ya yi nuna mun ya kalli haka eh Allah ubangiji ya nuna mana Allah sa mu gama alhamdulillah Allah kara soyayya shi wallahi za ku Allah ya nuna mu na'am Allah ya nuna mu ga wani dan baiwa shi ma ya gani kai ma ka gashe wallahi na gashe nuna mun shi to zo in nuna har ga Allah ga nan a ni na gan shi batun da na gan Allah ya yi nuna ya kalli haka eh Allah ubangiji ya nuna mana firifa lo Allah sa mu gama alhamdulillah Allah kara mana soyayya shi wallahi yanzu da Allah wannan ba dole ai ga shehu ba kai kana kallon sa ka san akwai aljanu a tattare da shi dole ai ga shehu kai kana kallon sa ka san sun bashi wa'annan abe badan ya ja kana kallon fuskar sa kana kallon fuskar sa ka san shawus ne shawu ga wata matsaya ma ku ji wa'insu an kula Ana nuna mun shehu da. Ina ne? Oke, an kula biyu fito? Ana nuna mun shehu da. <laughs> Kun ji ko? Ina ne? Oke, an kula biyu fito? Ana nuna mun shehu da. ina lillahi ina ilaihi raji'una.

sai da suka fara ta manzan Allah suka ce shi ma yana kewayawa yana zuwa gurare gashi cikin jawahirul ma'ani a cikin kitabun rima afwan wanda yake cikin jawahirul ma'ani kitabun rima wanda yake ƙarshe wanda yake ƙarshen jawahirul ma'ani kitabun rima tsaya ku gani ba su fara cewa shehu yana zuwa wajen ana ganin shehu ba sai da suka fara tabbatarwa da manzan Allah ai saboda in ba su tabbatarwa da manzon Allah ba ai shehun ba zai samu shiga ba gashi gashi a cikin kitabun rima juz'i na biyu in kuka duba gashi shafi na 366 gashi daga nan kaga alfasul Hadi was salasun kaga yace fi i'lamihim cikin sanar da su an gane annal auliya a cewa waliyai ya rauna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama suna ganin manzan Allah sallallahu ya ƙwazatan ƙuruƙuru wa annahu sallallahu alaihi wasallama lallai manzan Allah sallallahu wasallama ya haduru kulla majalisin kun ji ya haduru kulla majalisin yana halatta kowane majalisi au makanin ko kuma yana halatta kowane guri arada da ya yi nufi bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da ruhinsa kaga ko sai da suka fara tabbatar da manzo Allah yana zuwa dukkanin wani majalisi da shi ake yana halatta in ya so ya je suka ce bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa suka ce wa annahu ya tasarrafu cewa shi manzon Allah yakan jujjuya al'amura wa yasiru yakan yi tafiya yayi yawo haisu sha'a duk inda ya so fi a ardi fil malakuti cikin sassan duniya duk inda ya so cikin sassan duniya kakaf yakan yi yawo wa huwa bi hayati hillati kana alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu shay'un shi yana hay'arsa an gane wacce ya kasance a kai kafin yayi wafati fati wani abu bai canja ba daga gare shi wa annahu mughayyabun anil absari kaji lallai shi an katange shi abin katangewa ne anil absari gabarin idan duna ba a ganin sa kama huyibatil mala'ikatu kamar yanda aka katange mala'iku ba a ganin su ma'a kaunihim ahya'an tare da kasancewan mala'ikun rayayyu suna nan bi ajsadihim da jukkunan su fa'iza lahu an rahu abdun idan Allah ya so wani bawa ya ganshi rafa anul hijaba sai Allah ya ɗauke masa wannan hijabin fayarahu sai ya ganshi ati a kan hay'arsa allati kana huwa alaiha kaga sai da suka ce manzon Allah yana kewayawa yana yawo kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa suka ce yana yin tasarrufi kaga sai da suka fara tabbatarwa da Allah da manzan Allah kai wannan abin sannan suka ce to ai shehu ma an ga shehu shehu ma yana zuwa yanzu dan Allah in masoya manzon Allah ne na gaske wannan fa manzon Allah fa ƙarya suka yi masa fa bai ce fa yana zuwa ba ƙarya ne fa ba inda manzon Allah ya ce yana halatta kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa ƙarya fa suke fa kaga ba su samu kofar tabbatar da an gashe wa a wajen maulidin ba sai da suka fara cewa to ai manzon Allah ma yana zuwa gashi cikin kitabur rima gashi gashi wanda yake cikin jawahirul ma'ani wanda yake can ƙarshen jawahirul ma'ani gashi juz'i na biyu gashi shafi na 366 gashi gashi fi i'lamihim annal awliya'a cikin sanar da su cewa waliyai ya rauna rasulullahi sallallahu alaihi ya qazatan suna ganin manzon Allah kurukuru wa annahu sallallahu alaihi lalle manzon sallama ya haduru kullu majlisin yana halatta kowane majalisi yana zuwa au makanin ko kuma wani waje yana zuwa yana halatta arada da ya so ya je bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da ruhinsa manzo Allah yana zuwa wa annahu yatasarrafu cewa manzon Allah yakan yi tasarrufi wa yasiru yakan yi yawo ya tafi haisu sha'a duk inda ya so fi aqtaril ardi fil malakuti cikin sassan duniya manzon Allah yana yawo yana zuwa kowane majalisi kowane guri da jikinsa da ruhinsa wa huwa bi hay'atihi allati kana 'alayha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu shay'un wa annahu mughayyibun 'anil absari kama ghuyibatil mala'ikatu مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو kaga sai da suka ce manzon Allah yana zuwa saboda me su fake da manzon Allah su ce sun ga shehu a wajen shewun ne target ai shewun ne target da Allah yanda suke nuno bidiyo suke cewa ga manzan Allah din wannan ga ga shewu sun ganshi ka taba ganin sun yi bidiyo sun ce ga manzan Allah din sun ganshi daman ba shi ake so a ringa ai gani ba din ai target shewu ne ake so a ringa ai gani shehu ake so a ringa gani shine target din ai ba manzan Allah din ba kuma nan ina ne manzon Allah ya ce yana zuwa dukkanin wani waje da jikinsa da ruhinsa ƙarya kuka yi masa kun masa ƙarya don ku ce an gashe ku gashi nan cikin littafinku gashi Allah ya mu dace da haka in ba wannan ba da Allah zan sa nan ba ba inda manzon Allah ya ce a'a wai yana yawo Karya kuke masa in kuma ya faɗi da Allah ku zo ku nuna mana Eh, inda manzo Allah ya ce yana zuwa kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa eh, mu dai ba mu gani ba ku zo kaga sai suka tabbatar wa manzon Allah saboda su ce sun ga shehu nan gashi kuma suna ta haskawa gashi gashi nan kai nan wani kana kallonsa ba dole ai ya gani ba kana kallon sa kai kaga firgitacce <coughs> ma nuna mun shi to to yanzu dan girman Allah wannan ba dole ya ce ya ya ga shehu ba kana kallonsa kaga firgitacce to wannan fa duk kofar batan nan fa ku ne manyan ne suka bude ta fa manyan ne suka bude manyan ne suka bude kaga fa wai ya ga shehu kana kallonsa kaga firgitacce sun riga sun bashi abubuwa ya ja ya zama mahaukaci kwakwalwarsa tunaninsa ya canja an sa shi a tarbiyya Allah ya shirye ku dole ya ce ai ya ga shehu ai kana kallonsa kagan Allah ka gan shi a firgice dole ya ce ya ga shehu to kaga ba su fara cewa ana ganin shehu ba mahallin shahid sai da suka ce ai manzon Allah yana zuwa bai <laughs> kaji wai manzan Allah yana zuwa wai manzan Allah yana zuwa to da Allah ku zo ku mana bayani ina manzan Allah ya yana zuwa ina ne mun dai karanto cikin littafin ku cewa fi i'lamihim anna al-awliya'a rauna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qazatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam haduru kull majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi wa annahu yatasarrafu wa yasiru fi aqtaril ardi fil malakuti ina ne manzo Allah yana yawo a ina ne wajen dan Allah ina ne ya yana zuwa duk wani majalisi da jikinsa da ruhinsa ina ya ce fa'iza arada Allah an yarahu abdun rafa'a anul hijaba fayarahu tunda manzon Allah yana zuwa wajen idan Allah ya so wani ya ganshi a wajen sai ya ɗauke masa wannan shamakin sai ya ganshi a wajen amma kaga ba su taɓa ganin manzon Allah ba a wajen ba ku taɓa yin bidiyo kuna gama wato saboda kun san mu kun san hankali jama'a ba su yadda ba ko eh sun san jama'a ba su yadda ba shi yasa ba su taɓa yin bidiyo sun ce ai gashi an gan shi ba sun san bu za a yadda ba kaga wannan ke nuna ma lallai har yanzu akwai sunna wannan ne ke nuna ma izza sunna ba su isa su bidiyo su ce ai ga manza tunda ai an ce ai ana ganin sa shi ma shi ne ma aka fara cewa ana gani sai da suka ce ana ganin sa sannan sai suka ce to shehu ma ana ganin sa yana zuwa wajen gashi ya je Abuja haka kwanaki fa shehu ɗayin rabauci Allah ya shirye shi kafin ya koma zuwa ga Allah haka fa ya ce ai daidai ne wa'in suka zo suka ce sun ga shehu a falwaya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu dace wallahi haka suka ce eh, aka ce an ga shehu a can a Abuja an ga shewa a waya ni na rasa mato ko da ke shehu ibrahim shi ma ya ce ai ya ga manzon allah a can a garin fasikai amma da sai ce wai me yasa to sai a abuja ne shi ake wai ganin shewun ne da allah eh, eh mana me yasa sai a abuja me yasa sai a abuja ake shi ganin shewun ne gagari wanda na ko da ke eh, shehu ibrahim shi ma ya ce ai ya ga manzon Allah a can garin fasikai a Faransa eh shi ma kaga kenan ba wannan bane Allah ya sa dace to kaga sai da suka ce ai manzon Allah yana zuwa dukkanin wani majalisi da jikinsa da ruhinsa shi yasa wato duk abin da suka kaji sun tabbatar wa manzan Allah ko to wallahi sun matallahi ka sa kunnen ka sarai sai kaga sun bawa shehu kaga yanzu da suka ce manzo Allah yana zuwa yanzu shehu shi yake zuwa yanzu shehun kuma ake ta gani har yanzu ba mu ga wanda yasa sa bidiyo ya ce gashi ya ga manzon Allah ba a wajen saboda daman ba shine target din ai ganin ba shehun ne eh, to ina manzon Allah yace yana zuwa duk wani majalisi ina ne ƙarya kuke masa ina ne ku zo ku nuna mana addinin nan dai namu ne gaba ɗaya da Allah mu ba mu ga wajen nan ba littattafan nan namu ne gaba ɗaya na musulunci ne, in dai ba naku ba na musuluncin ai kuna cewa kuna amfani da shi ko to da Allah ku nuna mana inda manzon Allah ya ce yana halatta kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa ana ganinsa dan Allah ku zo ku nuna mana cewa wa annahu sallallahu alaihi wasallam ya haduru kulla majlisin au makanin arada bi jasadihi wa ruhihi ina manzo Allah ya faɗi a ina shi yasa suke da ka'ida wanda duk wani abu da manzon Allah yake da shi sai da suka bawa shehu kai wani wanda ma manzon Allah ma ba a tabbatar yana da shi ba suka bawa shehu shi ma manzo Allah bai ce yana da shi ba suka bawa shehun kuma shi yasa suka kirkiro wata ka'ida suke bin wa'ansu malama a baya cewa ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi ya juza an ya kuna karamatan liwaliyin ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabiyin ya juzu an ya kuna karamatan liwaliyin dukkanin abin da ya yiwu ya zamanto mu'jiza ga annabi to ko menene ne zai yi ya zamanto karama ga walihi shehu ibrahim a cikin kashiful ilbasi da ya zo ana yin magana dangane da shin walihi zai iya ganin allah da ido nan na goshi na nan a nan a duniya saboda karama shehu ibrahim sai ya ɗau wannan ka'ida ya tabbatar ai walihi zai iya ganin allah wujja shine manzon allah ya ga allah ya ce ƙuntu wa qad sahha anna nabi sallama ra'au lailatal isra'i sai ya janyo wannan ƙari yace wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi yajuza an yakuna karamatan liwalin kai yace kai wala farqa bainahuma illa tahaddi ala sahihil maqbuli yace kai babu bambanci fa duk abin da annabi yayi wali shi ma zai yi ko menene yace walihi shi ma zai yi yace bambanci kawai tahaddi ne shi yasa a lokacin ya ce walihi ma zai yi ya ga Allah a nan a duniya kurukuru shi yasa ya yi littafi ta bi bisiratul anami fi jawazi ru'yatul bari fil yaqazati wal manami cikin yuyuwar ganin Allah haka ya kawo ya ce wani mutum a lokacin abu zaidin alƙirawa ne ya ce ya ga Allah urukuru kiyaka cikin kashiful ilbasi din an faidatul khatimi abul abbasi haka in ka duba akwai abin da manzan Allah ya kore ma ya ce waninsa ba zai ba kai sai da suka bawa shehu wallahi manzan Allah sai da ya ce ban da shi ba mai shi suka ce ƙarya ne shehu yana da shi wallahi akwai suka tabbatarwa da shehu sai fa da manzan Allah fa ya kore sai da manzan Allah ya kore ya ce ban da shi ba wanda wannan abin zai yi yake da shi suka ce a'a shehu yana da shi ka duba manzala Salama ya faɗi cikin hadisi ya ce inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin faman zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar manzala ce inna kaziban alayya yace lallai ƙarya gare ni laisa ka kazibin ala ahadin ba ƙarya bane ga wani kowaye sannan ya ce duk wanda ya min karya ya tanadi gurin zamansa a wuta kaga manzo Allah ya ce ƙarya gare shi ba ƙarya bane ga kowaye ba irin ta bace amma suka ce irin karya ce shi ma shehu tijjani ɗaya yake da manzan Allah a nan duk da fa manzan Allah ɗin fa ya kore ya ce laisa ka kazibin ala ahadin suka ce sam suka ce falyatabawwa maqadan maƙadan finnari maniftara alal nabil annabi ka mukhtari ka muftarin ala tijani maqaduhu yakunu fin duk da manzon Allah din ya ce ba kamar ƙarya ce ga wani ba kowaye suka ce sam kazaka muftarin ala tijani shi ma ya yakunu fin kisa duk wani abu kai wanda ma manzon Allah bai faɗi ba ya ce shi yana da shi wallahi sun faɗi sun ce shehu yana da shi ka duba ka ga shehu ya ce duk mabiyansa 'yan ɗariƙarsa Allah zai ba su ladan annabawa dan Allah manzo Allah ya kalli sahabbai ya ce ko Allah zai ba ku ladan annaba dan Allah ya ce yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i fa qultu lahu sawabul a'mali aw sawabul martabati faƙala sawabul a'mali wal martabati ya ce Allah zai basu ladan annabawa menene eh Allah zai ladan 'yan ɗariƙarsa ai ya ladan aikin annaba ko ladan matsayin annaba suka ce duk gaba ɗaya za a ba ina manzon Allah ai ya faɗa ka dan Allah ina manzon Allah ya faɗa haka babu to amma shehu shi yana da shi sai dai ku ta zagi sai dai ku ta zagi a ƙasa ina kallon ku zaki ya fito sai dai kallo daga nesa amma ba ku isa ku hauro ku gaya min ba wallahi ƙarya kuke yi sai dai kallo daga nesa ku ta zagin ku duk Allah ya gafarta muku ni so nake ku gane eh, so nake ku gane wa'annan mutanen batar da ku suka yi eh, kaga dai yanzu sun ce manzon Allah yana zuwa kuma ƙarya fa suke masa to kaga sai suka samu kofar an ga shehu a can eh, sai da suka fara cewa manzon Allah yana zuwa yana halatta <laughs> sannan suka ce to an ga shehu wa annabi sallama kulla majalisin au makanin arada bi jasadihi wa ruhihi ƙarya ne a ina ne Allah ya faɗi sannan dan ka gane ba manzon Allah bane target din ba mu taba ganin kun yi bidiyo kun ce gashi kun ga manzon Allah ba a wajen shewa ake ta gani saboda shine target to kar muke kallon ku Allah ya shirye ku zan sa number zan sa numba zan sa numba zan sa numba da Allah kwa zo ku nuna mana inda manzon Allah din yace yana yawo eh. wa annahu yatasarrafu wa yasiru haythu sha'a fi aqtar al-ardi ila ya fadi eh, eh, sai dai ku yi zagin din na yafe muku Allah ya gafarta muku Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane duk na yafe muku ku ta zagi na amma dai ku zo ku nuna min inda manzon Allah ya ce yana yawo yana zuwa da har za ku tabbatar wa da shehu shi ma yana zuwa ana ganin sa Allah duk abinda sai su kirkiro abu sai su gaya manzon Allah saboda su samu kofa su tabbatar wa da shehu wani abun kuma manzon Allah zai ce shi nasa ne shi kadai su ce sam su ce shehu ma sai an bashi su bawo shehu wallahi haka suke yi yadda muka goda Allah na cikinku suka fara gano ku cewa fa ba wai batun fa manzon Allah din nan fa kuke ba ƙarya kuke batun shehu kuke fakewa kuke da shi na cikin ku ne suke ganowa yanda muka gode wa Allah kenan ai kuna ta yaudara al'umma ku fake da manzon Allah amma ƙarya kuke shehun ne Allah muna goda Allah fa na cikin ku ne suke gane ku eh, in za ku ji tsoron Allah ku tafi straight ku ji tsoron Allah ku tafi straight eh yasa wala ƙarya suke wa manzo Allah ba inda yace yana yawo ba inda manzon Allah yace yana yawo ƙarya suke yi eh, sun ce yana yawo ne saboda su ce ai shehu ma yana yi ai an ga shehu gashi suna ta ganinsa kuma a wajen maulidi gashi suna ta ganinsa a wajen maulidi ga nomba nan nasa Allah ya shirye ku din na yafe muku ku ta zagi na eh, amma dai hagga Allah na nuna muku hagga Allah hagga Allah na nuna muku in kuka ci gaba da tafiya akan haka ku da Allah eh, ƙarya ake wa manzon Allah ba inda ya ce yana yawo yana yawo cikin sassan duniya yana kewayawa yana zuwa majalis karya suke yi amma kaga ai ba ku yadda ana ganin shehu ba sai da suka ce ana ganin manza. Allah haka suke eh, haka suke eh duk wanda yayi zagi da Allah kada eh, kada kurama ku sa masa number waya eh duk wanda yayi zagi ka kurama duk wanda ya zagi kada kurama e eh, ga mai gidana nan ina kallon ka mai gidana gaskiya nan mai gidana idan muka haɗu da kai mai gidana zan ci tare ka gaskiya e kwanaki ma ka turo aikace a gaishe ni e eh, lari e mai gidana idan muka haɗu da kai sai na ci tare ka gaskiya <laughs> Eh, duk wanda ya wannan eh, duk wanda ya zagi ku sa masa nomba eh, kakkura ma da Allah ku sa masa nomba ga nomba nan ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp ake kira kawai har yanzu ban ga wanda ya kira ba kada a rama Allah ya yafe muku amma dai mun bayyana muku gaskiya duk wani abu wala haka suke sai su fake da manzan Allah mai hankali ne ke kanewa in kana bin su a tsanaki sai su fake da manzon Allah saboda su ɗaukaka shehu da ba muridin manzon Allah ai yanzu ake ba da da iyaka na manzon Allah ake to amma na shewin yanzu ya fi na manzon Allah eh, na shewin ya fi na manzon Allah na shehun to daman target shehun ne target ai eh, amma saboda in ka fara daga shehu yanda suka san jama'a suna kishin manzan Allah in ka fara da shehu sai a ce ma a'a to ina na manzan Allah waye shehu kuma sai suka dan fara bawa manzan Allah din amma kai in kana da hankali ka san na shehun fi na manzan Allah ai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da eh an wani lafiya ya gida ya ibada alhamdulillah ya aiki to wallahi alhamdulillah da wa muke magana na'am to ka Na'am muna jin ka Isa Ibrahim Fataskum. To Mala Isa Ibrahim barka da ka ji abubuwan da muka faɗi ko? eh wala muna ta neman inda manzan Allah ya ce yana zuwa yana kewayawa yana yawo mu da gaskiya ban mu ga wajen ba haka aka faɗi wallahi ko dai na karanto ma wajen ne a a'a da Allah tsaya na karanto ma tsaya na karanto ma ni na san ba littattafan nan kuke karantawa ba isa shi yasa nan wani abin idan kuka ji sai kuma sun uwa da muke yi gashi kaga gashi nan gashi na daga in maimaita ma wajen ka gani ai ba ne kai kai sai ka dole kai ka daura kanka kai a dole sai kai abin da ba sa ka to eh ina ganin malam isa shi ba karatu ya zo mi ba <laughs> eh, eh, sai an dima malam isa shi ba karatu ok ba a sa ni ba ina ganin kuna batar da al'umma ai Allah ya sa ni tintina ai manzan Allah ya sa ni yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman ni ba adhafu al-iman bane <laughs> eh, wallahi sai da suka fara cewa manzan Allah yana yi وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده ina إلى يفدي sai da kuma suka fara kawo wannan sannan suka ce ana ganin shehu fa amma sun ce ana ganin manza amma har yanzu ba mu ji wanda ai ya gan shi ba mu saboda sun san jama'a suna da hankali akwai ruhin addini kai ka sa kyamara ka ringa cewa ga manzo Allah ai ka gan shi nan tun a wajen za ka ji an fara waske ka da mari tun a wajen kai da ke gaskiya fa kana ji nan wani ya ce nan ya ga manzon Allah a nan wajen in kamare shi <laughs> ai ka mutu in kamare shi a wannan wajen ai ka mutu eh amma kenta irin wannan da za su zo su nan ka je da allura wallahi Ina caya ga manzan Allah wala ka je ka tsira masa Allah ba Allah ana ta kewaye shi ana munna ka tafi da allurar ka, irin toguwan nan Allah wallahi dan ka tsira masa a duwawu nan. eh wallahi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da zuwa. Barka da wannan lokaci Allah ya gafarta malam. An wuni lafiya ya gida ya ibada. Lafiya kalau alhamdulillah ya kokari ya hiduma. Wallahi alhamdulillah. ina maka fata alkhairi da addu'ar Allah karfi gwiwarka ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya hada ka da alkhairin sa duniya da lahira amin amin amin, jazakumullahu khairan dan uwa nagode na gode daga cikin masoyanka ne ko mabiyanka kuma na tare da kai kai tsaye yanzu hakan nan a cikin live da kake gabatarwa jazakumullahu khairan asanallahu ilaikum nagode ba damu, Allah ya gwiwar ka, tabbas wallahi kana kokari matuƙa da gaskiya eh, Allah ya samu dace dan uwa dan uwa dan uwa afwan ni ne na katse ka afwan assalamu alaikum wa alaikum assalam ana alkanawi kana magana da Mansur Haruna Katsina shugaban local government Mala Haruna wa Mansur Haruna Soba local government Mansur Haruna Soba local government na'am muna jin kamalan Mansur Haruna ah, Malam Alkanawi hmm. ni a mazauni na dan ɗan ɗarika a halin Tijjaniya faida A ah, Mun daɗe muna jin program ɗinka hmm. sai dai da yawa yawa wasu abubuwan da ku kuke ɗauka Abin da manzon Allah ne yake faɗi yana cewa da amma buka ila ma la buka wannan abubuwan da yawa-yawa da kuke kawo irin shubuhohi na addini a cikin kudin ga gwara kan al'umma ba shi ba ne irin da'awan da sayyidina rasulullah ya ce a koyar da al'umma ya kamata tun da kun dade kuna irin wannan abubuwa hmm. ya kamata hmm. a wannan zamanin rayuwan da muke ciki halin da talaka yake ciki na kuncin rayuwa hmm. kamata ya yi ku ɗauko wasu program ɗin da gwamnati za ta dubi talakawa amma mun wuce wannan level ɗin da za a ce malaman social media su dinga ɗauko wasu abubuwa na karatuttuka kowa a sunan ka suna na mansur haruna da garin kuzairi cifa malam mansur haruna da Allah kana ji wallahi na ji daɗi kuma insha Allah za mu fahimci juna da kai amma da Allah kana ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kewayawa yana zuwa yana yawo a sassan duniya da Allah wannan da'awan manzon Allah ce wannan maganan da kake yi da kake faɗa ni ma tun da ka wannan tambayan zan tambaye ka. A da Allah kana yi ai ina so ne in gane. Cewa ne da'awan manzan manzon Allah ce. da dawan sayyidina rasulullahi yawwa to kaga kana ji yanzu zaka tabbatar mun cewa da awan manzon Allah ce idan ta tabbata da awan manzon Allah ce kana ji to ba matsala sai ka zarge ni da abin da nake yi ba daidai bane amma idan bata tabbata wannan manzon Allah yana kewayawa yana yawo in bai tabbata cewa da awon manzon Allah ba ce to ni dinnan kenan abin da nake daidai ne shine rushe abin da ba da awon manzon Allah ba kaga daidai ne kenan ya aka wannan ta zama cewa da awon manzon Allah ce na baka dama i bayani da Allah dan bayyana musu za su Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Kana ji? Eh ya ake wannan ko zama aida wannan dan Allah. Ka mun kana ji? Ina jin ka. Ka mun tambaya. Na farko ka ce da awon manzan Allah ne na ce eh na amsa ma tambayan farko. Kai ma kakin na amsa tambaya ta gaba zan tambaye ka. Kai ma ina fatan ka amsa min tambaya ta sai ni kuma na amsa ma ta gaba. Allah ya samu dace. wato a yanzu kana ji to kenan ina jinka ina jinka, tambayi Allah ya sa na sani tambayan da kaman zan maimaita ka ce manzon Allah yana kewayawa ko eh ne ko eh zai iya zuwa idan ka dan samu matsalar network ka dan eh, samu matsalar network ka samu matsalar network ya salama yawwa eh kana jin ka ya dawo ana jin ka kana ji na ina jin ka ana ji yawwa ka tambaye ni ka ce da awan manzan Allah ne da kai tambaye ana yin sha'anin manzan Allah kan ya ko eh ana sha'anin sa to ne kuma tambayan da zan ma eh shine idan husuma ya faru a wani waje suka aka barke da fada kaman inda kake kai ina ga ila mutumin garin kano ne ko ci gaba ci gaba ci gaba to sai husuma ya barke a cikin garin kano mm. sai husuma ya barke a cikin garin kaduna tambayan da zan yi maka mm. waye ya idan idan idan wannan husuman ya ka faru mutane waye suke cewa ya haddasa wannan abun daga Allah ne koko daga shaidan ne ka fahimci tambaya gaskiya wannan tambayar ta kaɗin dan ban yi san amsa ba da Allah tunda ni kaga ba zama nake bar da su ballantana in san abin da suke cewa ni ban san amsa ba to yanda baka san ansan wannan tambayan ba eh. kai ma ansan tambayan da kake yi ba zai yiwu a baka ita ba domin kawai <laughs> za ni abin da nake so ku gane cewa yadda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kore mana ilimi a Najeriya masu ilimi kana ji assalamu alaikum malam alkalami Allah malam Mansur wallahi ka bani dariya wallahi ka bani dariya malam alkalami wannan fa abin addini ne fa ka tabbatar fa wannan abin addini ne ka tabbatar ba a tabbatar da shi sai da wujja sannan kai mun tambayar abin da yake nan na duniya wai kuma wai ka sa sharaɗi ne wai sai na amsa za kawai dai ka ce da baka da waccan amsar ina ganin za mu ɗau wani baka da wujjan manzon Allah yana kewayawa kawai shi kenan sai an jima Allah ma abin abin dariya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum ala take ka babban malami na na'am barka da zuwa <laughs> Allah in dari ka Allah ya Na. na'am to an wani lafiya ya gida ya ibada assalamu alaikum ya shek wa alaikum salam. assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gida ya ibada barka da yamma ya kokari wala alhamdulillah ya kokari ma to wala alhamdulillah to Allah saka ma da Allah saka ma da mafi fita ne kai ma Allah ya biya ka Allah ya saka ma kai ma eh, amin shege eh, masoyinka ne daga nan sagir jayan wannan daga Kano malam na malam sagir Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu amin eh, Allah saka Allah ya biya da mafi alkhairi amin amin amin amin amin nagode Allah tambayar wanda ai ta saukani ya bani dariya ba shi da amsa ne kawai kaga yanzu har yanzu assalamu alaikum har yanzu ba su tabbatar mana da manzon Allah yana kewayawa ba yana zuwa kaga yanzu in ya tabbata cewa manzo Allah baya kewaya wato duk wanda ya ce ya ga shehu ƙarya yake shedani ya gani <laughs> saboda gabar da zai yi ma in ma hakan ne ma a ga shehu to sai sun tabbatar da wannan manzon Allah yana zuwa haka kuma ana ganin sa eh, to idan suka tabbatar da wannan to sai a tafi ta cewa wani ya ga shehu mu a ka'ida ma ba ma tare da wannan ka'idan ma daza an kuna mu'jizatan nabi ya duza an kuna karamatan liwaliyin ko da ma ya tabbata ma manzon Allah sallama yana kewayawa din ana ganin sa a gurare a majalisi e ko da ma ya tabbata to ba shine ke nuna shehu shi ma yana kewayawa ba ana mu ganin sa e, mu ba mu yarda da wannan ba to yanzu sun kasa tabbatarwa manzon Allah yana kewayawa kaga ballantana ma shehu ai ya samu shiga har an gan shi a can assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to kana da matsalar network ɗan uwa <laughs> eh kaga yanzu fa sai an tabbatar da an ga manzan Allah ko kuma ai manzan Allah yana kewaya sannan zai yi a ce an gashe wa alaikum salam to yanzu gabar farko ma ba a tsallake wala alkalawi barka da rana na'am an wuli lafiya ya gida dan uwa ya ibada daya alhamdulillah wa sha Allah na'am Bala alkarin yanzu yana buɗe wannan nazo naga kana live. Wallahi ga Wai maulidin shehu ya kuna shehu maulidin shehu ya fi na annabi na ce to wannan wani irin titil ne haka ah. <laughs> a kai yanzu ɗan ɗari ka ne title ɗin ne na shi, ne ba ma tukuna to amma da Allah kana ji akwai abin da muka sa amma na fahimce ka wato kai na titil ɗin. to amma da Allah kana ji akwai wani maulidi na manzon Allah da aka taɓa yin wannan taron ne mu dai ba mu sani ba ba ai abin da baka gane ba shi ne ba da kana da Allah kana ji kaga kaga da Allah kana ji ba na amsa ni je ba wannan na tambaye ka ba da Allah akwai wani maulidi na manzon Allah da aka taba yin wannan taron sai ka ce an yi a waje kaza a gari kaza kawai tambaya ne akwai mana eh, akwai akwai eh a wani gari kenan a Kano ranar takuta a Kano ranar takuta na'am a wani waje kenan kai baka kai baka gani ba kai baka ganin takuta a Kano za mu koma wancan maganar da kuke da wancan din ma amma wannan sai na tabbatar ma da cewa ana molidin manzan Allah mm. sallallahu alaihi a taru fiye da wanda ake taruwa a shehu duk mm. duniya ce take ɗauka ranar sha biyu ga watan rabiu awwal mm. da ranar sha tara ga watan rabiu awwal duk duniya ana molidi ana munna amma ka ce wani molidin shehu ya da annabi kawai da an tara a Abuja lokaci daya an yi an gama Assalamu eh, alaikum. Wanda ba su yi san ana yi ba. Assalamu eh, alaikum. duk duniya ɗan ne ranar sha tara ga watan rabiya awwal ya zo ka ce ba a san ba ka san ana munna ba a duniya. To, ko ba ka yi sai kaga ana yi. To Allah ya saka ma da alkhairi yanda ai ka faɗi akwai ranar takuta kuma gaskiya ne. Ya gyara title din be ba. Tsaya mana to, tsaya mana. Be ba. Eh kai yanzu an haife ka a cikin gari ne ina ganin a garin Kano ko a cikin gari aka haife ni yawwa da Allah wannan kewaya wannan da ake na ranar takuta da Allah shekara nawa da farawa shekara nawa da farawa eh to me ya dan kuma magana ah, mana shekara nawa da farawa a tsaya mana da Allah tambayar ka ne kaga eh. ni wannan ba magana ai a bara ba a so a kada ga topic ne a tafi wasu wasu ai yanzu ai ka kawo falsafa kuma dan zami ma za mu tawo ma da wani abu <laughs> kai yan dari ka kai ne ka ka ranar an kai an san sama da shekara 60 ana yi mu jin eh, zuwa na nawa an shekara 60 ana me ana ana gewayen wannan kewayen inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sama da shekara nawa kace 60 dan girman Allah dan girman Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah dare cewa kai ana zuwa kan dala tsaya mana da Allah kana ji ni dan Kano ne kuma ina Kano eh. da wayo na wayo ma ba wai wayo ka ce wai irin wannan ba da girma na na san wanda eh. yasa a ringa kewaya wannan ni na san shi kuma kusan ina da alaka da shi kuma sanda ya kirkira abin ma ina ji a gidan rediyo wani ne wanda ake ce masa ya ududu ɗan unguwanmu da kunne na naji a gidan rediyo yana ya kamata a ranar takuta ha a ringa kewayawa na kano ana ke wallahi wannan da kunne amma ka ce ya fi shekara yanzu kana tarihin naka ba matsala bai zo ba shehu malam Jani Usman zangon bare bari <laughs> shi ya karfafa wannan zagayen kuma na san wafatin sa ma ka ce yanzu assalamu alaikum a'a a'a dan girman zatin Allah tsaya ka ji ka ji tsoron Allah maulidin bakin kasuwa ka ji tsoron Allah eh. maulidin bakin kasuwa daban wannan zagayen daban ka ji tsoron Allah tabbas wannan maulidin da ake na bakin kasuwa ya mana tsaya mana dan girman Allah ai ka bari fa ni Kano ne yanzu kana ji ba matsala dubban wannan abu ba matsala kakka damu yanzu dubban wannan zancen duk surutai ne tsaya ka ji kana ji eh. yanzu da Allah mu tafi kai tsaye eh. nan na karanto kun ce manzon eh, Allah yana kewayawa da Allah ina ne manzon eh. Allah ya ce yana kewayawa shine yanzu muke so tun yana kewayawa kamar yiya to tsaya in dan biyo ma ka ji a cikin kitabun rima eh. in ka duba eh. cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari uku da sittin da takwas cikin kitabun rima ga abin da suka ce suka ce alfasul hadi was salasuna fasali na talatin ɗaya fi i'lamihim أن الأولياء يرون رسول rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙazatan cikin sanar da ku ƴan ɗariƙa cewa lalle waliye suna ganin manzan Allah ƙuruƙuru wa annahu sallallahu alaihi wasallam lalle shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya yahduru kulla majalisin yana halatta kowane majalisi au makanin ko kuma kowane waje manzan Allah yana zuwa arada da ya nufin ya je. bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa wa annahu tasarrafu cewa manzan Allah yakan jujjuya al'amura wa siru, yakan yi tafiya ya kewaya haisu sha'a duk inda ya so fi ƙatarin ardi a cikin sassan duniya fil malakuti a cikin mulkin Allah duk duniya kenan wa huwa bi hay'ati shi yana kan hay'arsa allati kana alaiha qabla wafati wacce ya kasance akai kafin yayi wafati lam yatabaddal minhu shay'un wani abu bai canja ba daga gare shi wa annahu mughayyabun al absari lalle manzan Allah an ɓoye shi ko an lullube shi ko an katange shi gabarin idan dina kama batil mala'ikatu kamar yadda aka katange mala'iku ma'a kaunihim tare da kasancewan mala'iku A ahya'an rayayyu ne bi ajsadihim da jukkunansu fa iza arada Allah an yarahu abdun idan Allah ya so wani bawa ya ga manzan Allah din rafa anul hijaba sai Allah ya dauke wannan shamakin gabarin bawan nan fa yarahu sai shi ya ga manzan Allah din ala hay'atihi akan hay'arsa allati kana huwa alaiha wacce shi ya kasance a kanta yanzu abin da muke tambaya a nan hmm. cewa wa annahu sallallahu alaihi wasallama hmm. yahduru kulla majlisin aw makanin arada bi hmm. jasadihi wa ruhi cewa manzon Allah yana zuwa kowane waje kowane majalisi yana halatta da jikinsa da ruhinsa eh. to shine nan muke so da Allah ina ne manzan Allah ya faɗi haka ka san wannan kofar aka shiga aka ce ana ganin shewa a wajen maulidi an ma gan shi a can ma da aka yi na jiya ko na shekaran jiya to muna so ne da Allah inda manzan Allah ya ce yana kewayawa shine abin da muke nema Masha Allah wannan ita ce tambayar to gaskiya matsaloli ne guda biyu kuma kowace akwai hadisi a kanta matsalar farko matsala ce ta ganin annabi a farke ja'is ne ko ba ja'is ba matsala ta biyu kuma shin idan an ambaci an ambaci annabi hmm. yakan ji wannan su ne matsalolin guda biyun aka haɗe su zai zama na rayuwar da ake so a tabbatar tukuna yaya ma sunanka yaya ma sunanka abubakar yanzu da Allah mala abubakar kaji inda aina ambaci ji a gurin da na karanto kalmar ji da Allah a magana ake ita ji ba ai matsanni ba ce ma ba amsa ba na baka ba ka kwantar da hankalinka <laughs> ba amsa na baka ba to nake in seta ma abin ya tafi yanda idan na baka amsa za ka yi ɗauka." yaya ma sunanka da eh, Allah misali ah, dan yanzu ba ba ba tsara mun karatu kai ba dan na fahimta assalamu alaikum yaya ma sunanka yaya ma sunanka da Allah yanzu ba cikin arima ka shiga ba ka jero mun karatu dan na fahimta tsaya da Allah kana ji yaya ma sunanka saboda haka ina so in fahimtar da kai in kawo ma hadisi dole sai idan kana so ka fahimtar da ni sai ka karkatar mun abin da na biyo ko sai ka tafi wani ni abin da na ce ma ina ne manzan Allah ya ce yana kewayawa yana yawo yana zuwa kawai abin da ni na tambaye ka kenan ya za ka yi min iltizamin cewa ina ne manzan Allah ya ce yana zagawa assalamu alaikum wannan dalilin ba ake Allah ya saka ma da alkhairi ina kallon a tsaya in sauke ka baka da amsa kai yan ɗariƙa ga abin da na tambaye ka kawai sai ka karkatan min da abina ka tafi yin wani bayani abin da na ce ina ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana yawo ya haduru kulla majalisin yana halatta kowane majalisi au makani ko kuma kowane waje a rada da ya nufi bi jasadihi wa ruhihi da jikinsa da ruhinsa eh wa annahu ya tasarrafu cewa yana yin tasarruf, yakan jujjuya al'amura wa yasiru yakan yi yawo haisu sha'a duk inda ya so fi a qataril ardu a cikin sassan duniya ina ne manzan Allah a ya faɗa haka kawai ne abin da na ce kenan to babu amsa kai yan ka. ai na fi kwayo ina ne manzan Allah sallama ce yana yawo ko da ruhinsa ka ce yana yawo ka kawo dalilin nan to baka bani amsa ba nan ce aka yi bi jasadihi wa ruhihi eh assalamu alaikum ai da ba sai kayi aiwaya ba baka da amsar tambaya ta dan Allah ka haƙura ina kokarin kawo ma amsar tambayar ka ne mala alkarawi okay kana kokarin kawo min inda manzon Allah ya ce yana ah. kewayawa yana zuwa kawo mala alkarawi abin da kuke so ku kore shi nake so in tabbatar abin <laughs> to ina ganin dan uwa da kaya kuri assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah akramaka Allah barka da fama na'am an mu lafiya ya gida yaya ibada Alhamdulillahi, masha Allah. Kana magana da Salisu Hussaini Dunari, mazaunin Lagos, Idi Araba Ade Kulle. Malam Salisu Usman ko? Jira Hussaini, Hussaini Dunari. Okay, sannu da zuwa yaya gida Malam Salisu. Alhamdulillah ya fama da jama'a. Wallahi alhamdulillah ya wajen nan. Ya Idi Araba Alhamdulillah. Lafiya kala wallahi. Eh, Allah ya kama. Na ji kana ta fama da mutanen. Wallahi. to Allah ce maka sai dai hakuri eh eh haka za mu ta yi Allah ya ganar da su <laughs> sai dai hakuri da mutanen kana ji kana gani mutum zai take ƙarya zai take gaskiya don ya bayyana abin da yake so ya abin nan ya ci gaba da hakuri da su haka suka tarbiyyantu aka eh, Allah ya san sa malam su haka Allah ya sa ka amin amin amin eh, Allah duk agaye da yan uwa yan igiyar da Allah a ce ina da duk wanda aka sani a tashi lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mala anwar kana jin na kusa da assalamu alaikum assalamu alaikum Malam Anwaru kana jin na salamu alaikum. Eh bari in zan yi sai magana saboda mun sa live ne a TikTok muna ji. Okay. Shi ne shi bari bugo waya. Okay gaskiya Allah ya saka da alkhairi. Allah bar zumunci Allah mutunta rayuwanka. Amin kai ma. Wato malam. Na'am. Wayannan yan darikan Tijjaniya hmm. da su da bambanci tsakanin su da Kirista da bai da yawa wurin Maulidi. Hmm. Kusan ina ganin 'yan Kirista sun yi gomara su wurin celebrate birthday annabi Isa alaihi salatu wasalam kamar hmm. da dama wurin 'yan Kirista suka samu wannan hmm. bid'an wanda ko a Christianity ma shi ma bid'a ne saboda magabata wanda suka yi suka tara da annabi isa wurin bautan allah subhanahu wa ta'ala hmm. suka taimaka wa annabi isa wannan jihadin da ya zo yi babu daya daga cikinsu bayan allah ya dauke kayansa aka samu wanda ya maulidi cewa ai ranar haifun haifun annabi sa ai maulidi to shine kamar da suka suka suka sato wannan akidan wannan yin maulidin wurin yan christianity amma abin da abin da ke son mutane su la'akari hmm. shi krista so daya cikin shekara so daya yake yin birthday annabi isa ya kare 24th hmm. of december an suka ba su kuma sai sabon shekara hmm. gaskiya ne in su yi ya kare ba su yi kuma sai sabon shekara ba su yi na bana ba su na bana ba ba su yi na waye ba su yi na John the Baptist duk waɗannan mutanen duka ba sa yi maul ba sa yin maulidin kowa cikin cikin cikin mabiya annabi Isa rabbaniyun wanda suka saya kan su wanda suka saya suka taimaka ma annabi Isa wurin da'awa ba wanda ke ba ake maulidin shi annabi Isa kawai hmm, wato su ɗan Kirista wahada wula sharika ne eh amma wannan din nasu kenan nasu kenan mm. amma ka zo ka wurin mutanen mu yan dari ka tijjara ka cika bamu dama asali kamar magana da kafai kake fadi ne abin da ya zama mu'jiza ga ba annabi da ya zama karama ga wali iyaye mu muna yara ana cewa mauludin manzo Allah sau da ake yi shi kira ya kare shi aka wayi gari karuwa ta yi maulidi dan boka ya yi maulidi shehin ku suka bamu yayi maulidi shehun da ke falsafa wurin fassara qur'ani shi ma yayi maulidi mm. bayan an yi wannan in an kare shi kuma zo wurin alhaji ibrahim shi ma za mai maulidi mm. yanzu alhaji ibrahim ya zama rukuni ne cikin addinin musulunci ko dai rukuni ne cikin dariƙar tijjaniya mm. kaga da ake da ake karanta da make cewa kaman ayi dari kan tijaniya ayi la ilaha illallah ne da istighfar da salatu annabi wato wannan kwata kwata alhaji bayan karya ya zo ma iyayen mu amma ba abin da zamu gaya ma alhaji ibrahim shi da mun bar shi da Allah duk abin da yasa iyaye ciki ranar gobe kiyoma in ya je iyaye sun yi da soyayyen manzo Allah suka tsira wayannan littattafan da yau kuke buɗe kuke karantar da mu iyaye ba su gani ba so shi kaga duk inda aka jaka zama majalisa ba karantar da wayannan littattafan da rikan tijaniya shi ne diwani diwani diwani mutum da dokar zama diwani ko bai fassara maka kawai an ce mai yabon manzo Allah ne da aka yan da rikan tijaniya su sani karyansu ya kare wa kullu ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil karya ya kare innal batil kana zauka karya ya kare babu wani sau abin da ya sau na yadda kuma kasurudu da da taron yoyo wannan ya tabbatar da wannan taron da suka yin lalle lalle lalle karfin su ya kare don in dai duka ke ka taro daga Abuja to su nawa suka saura kwanka da kurkuta aka kwaso aka kawo Abuja kuma ba duban gaskiya wurin yawa ana duban gaskiya wurin gaskiya ne inda gaskiya yake wurin gake Don na aka rawaito magabaci na tawafi da ce Allahumma ja'alni min al-qalil Allahumma ja'alni min al-qalil aka tambaye shi aje addu'a Allah saka cin kanana yace inda Qur'ani inda inda aka yabi mutane da yawa duka cewa wa aksaruhum la yaqilun wa aksaruhum la yaqilun amma wurin mutane ka sha cewa qalilan min ibadiyash shakur da haka muna fahimtar karatu kuma duk wanda zai zo ya kawo ya kawo Qur'ani da hadisi ba misali ba mun ga sarkin misali yau ya zama cikin tutu, cikin filbaru ake tuka shi sarkin misali ya yi misali misali ya kai yanzu babu son misali muna neman hujja ne a Qur'ani ko hadisi kuma Allah saka muku da alkhairi da haka ba bambancin Christianity wa'annan su sun ce Allah eh, God the Father God the Son and God the Holy Spirit hmm. amma su tijjaniya sun ce komi amma kuma kaga malam komi Allah ne malam kaga wani karatun da kamar yanzu nan hmm. ba su yadda Allah na saukowa kasa cikin rabin dare karshen dare ba amma sun yadda manzo Allah na yawo ko na da Allah da manzon Allah waye laisa ka misli shay'un ai laisa ka misli misli shay'un Allah ya ce yana saukowa ya yake saukowa ba maganin ka bane amma nan don ka ba shehi abinda manzo Allah ka ce manzo Allah na yawo da gangan jiki shi ko ina saboda a ce shehu tijani na yawo a ce shehu ibrahim na yawo to amma nan ga gun manzon Allah hadisi ingantacce Allah na saukowa rab karshen dare yana cewa a ce na mai neman taimako in taimaka mai kun ce an ce ibn taymiya ce eh, Allah na sama yana zama kan wani kujera ya kuke wahar da kanku kuke jodaran mutane kuma ku ya kare ku ya kare yan darikan tijaniya nan ku ce daidai ne nan ku ce ba daidai bane inda ya inganta in ya dace da akidan ku daidai ne inda ya inganta bai dace da akidan ku ba ku kore haba gari ya waye yan ka tijjaniya ku ji tsoro Allah ku koma makaranta ku je ku yi karatu barakallahu fi kuma jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi malam Anwar to ni fa zan tashi fa akwai malam kaki suna ga yayi kira eh, zan tashi zan tashi eh, na ga malam kaki shi yayi kira ba zato ban sani ba ko shiri yayi kira yawa ya shiga abu ɗaya nake nema amsarsa kada ku wahala kanku inda manzan Allah ya ce yana yawo yana kewayawa kaga in ba su tabbatar da na manzan Allah ba to <laughs> waɗanda suke ta sun ga shehu shedan suka gani e, tunda ma manzala salama bai tabbata yana kewayawa yana yawo ana ganin sa ba waye shehu shi yasa na cewa to ga duk mai hankali in ka idan ka sun tabbatarwa da manzan Allah abu ka bi su a hankali za ka ga target ɗin shehu ne target ɗin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mala alkanawi Allah ya saka ma da alkhairi akarama kallawo ka go shiri ne eh shiri na bugo mana baka ji nace Allah ya saka da alkhairi ba to malam ai yanzu na hau ina karatu sai na ga shirin ok ok shine na ce allah ya saka da alheri da wannan shiri da ka ɗauko kuma ka ɗauko shi a daidai lokacin da ya dace hmm. wato faɗinsa cewa <laughs> manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana tasarrufi hmm. a duniya haisu sha a bi jasadihi wa ruhihi haka suka faɗa ko eh bi jasadihi wa ruhi. Eh. kasan in aka ce ya haduru bi jasadihi wa ruhihi eh. idan ka ce ya kazata lama naman hmm. sai ka kara bi jasadihi wa ruhi <laughs> saboda idan ka koma za ga a maganganun malamai da suke magana akan isra'i da mi'raji hmm. na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hmm. ka san lokacin da manzon Allah ya yi isra'i ya yi mi'raji ai kafiran ƙurayshawa sun ƙaryata hmm. kuma wannan din yana daga cikin wata mu'ujiza wata karramawa ta Allah subhanahu wata'ala yawa manzon Allah kuma wannan an yi shi ne tun manzon Allah yana garin maka yana raye to a wannan idan malamai suna tattauna kalmar zaka ji suna cewa ya yi isra'i ya ƙazatan lamanaman sai a ce ma bi jasadihi wa ruhi hmm. wato da jikinsa da da ruhinsa hmm. ya wannan isra'ilin hmm. to wannan shine maganganun da malamai suke tattaunawa idan aka ce abu bi jasadihi wa ruhi ana nufin wanda ya wannan bai mutu ba har yanzu yana raye hmm. kuma yana tasarrufi a duniya wannan faɗin cewa manzon Allah har yanzu yana raye yana yawo kuma yana sarrufi a duniya yana yawo hmm. karyata alkur'ani ne hmm. wallahi karyata alkur'ani Qur'ani ya tabbatar mana da mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dama a wurare da dama ya tabbatar cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun kaga ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ga hadisi yazo sahabbai gaba daya gaba daya manzan sahabban manzan Allah sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu baya raye ya bar duniya inda manzan Allah inda sahabbai suna da aqidar cewa manzon Allah ya tasarrafu yana yin tasarrufi bi jasadihi wa ruhihi da ba su sanya sayidina abubakar ya zamto shine halifa ba ai tunda yana tasarrufi me bukatar a kawo wani ai za su bar shi kenan ba za su samu matsala ba da hankalin sahabbai bai tashi ba lokacin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu da hankalinsu gaba ɗaya ba zai tashi ba saboda sun san cewa ai zai ci gaba da tasarrufi to yanzu dan Allah mala alkanawi wancan karni na sahabbai wanda manzon Allah yake cewa khairul quruni karni karni mai tsafta karni wanda yake wanda yafi kowane karni daraja wanda manzon Allah yana alfahari da sahabbansa duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shuɗe babu wani ɗaya wanda ya taba sibil da baka sibil da baka ya ce. sibil da baka ma ba wai ya faɗa ba da gangan a ya sibil da baka ya ce manzon Allah yana yawo bi jasadihi wa ruhi wallahi wannan aqida tun a wannan lokacin bata fito ba wallahi bata fito ba har aka zo lokacin tabi'ai wannan aqida bata leko ba lokacin tabi'i tabi'ina wannan aqida bata leko ba ga a'imma imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal waɗannan a'immatul arba'a babu wani wanda ya taɓa faɗan ma wannan aƙidar babu ma ita waɗannan mutanen sufayen nan su suka fara kawo ta kuma abin da ya sa suka kawo ta kamar yadda ka faɗa mala alkanawi suna so ne su ce shehunansu suna yin wannan abin to ba za su shegunan shegunansu suna yi kai tsaye ba saboda idan suka gaya mutane shegunansu suna yi mutane za su ce a'a to ya aka yi manzan Allah bai yi ba kun ce shegunanku suna koyi da manzan Allah ya aka yi manzan Allah bai yi ba sai shegunanku suke yi sai da suka fara yi wa manzan Allah karya suka ce wai manzan Allah yana yi yana zuwa wajensu yana zuwa wajensa kamar yadda shehu tijjani kaga ai ya faɗa ya sarraha ya ce wa ya sabu hulisnaini ma'a yaumi juma'atin ko ya ce yana zuwa wajensa duk litinin da juma'a yana zuwa wajen shehu tijjani ya taso daga kabarinsa ya zo wajensa sai da ya fara faɗan wannan da ya ji an yi shiru ya ji mutanensa sun yadda sai ya ce to manzon Allah yana tasarrufi duk inda ya ga dama bi jasadi wa ruhi kaga malam wannan ƙarya ce bata ne kuma ƙaryata alƙur'ani ne kuma wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu wani shehun tijjaniya a nan duniya wanda ya tumbatsa da ilimi da ya isa ya zo ya tinkari wannan matsalar ya kawo mata dalili wallahi babu idan kuma akwai ga fili ga mai doki irin waɗannan matsalolin mala alkanawi manya-manyan nasu ba sa ma tattauna su su manya-manyan da suke ganin su ne masu ilimin sai su bar jahilan su yi ta gabniya a kanta amma su sai su yi shiru saboda idan suka yi magana a kanta za su karyata shehuna shehunan da kuma abin da ke cikin littafi idan kuma suka shiru to kaga sun kubuta su ba su zo sun karyata abin ba su ba su kuma sun zo sun yi magana sun kare matsalar ba wannan kuma abin da ya kamata kenan don su fitar da waɗannan masakin ɗin waɗannan yaran yanzu a cikin wannan maulidin ina kallon wani kilif na bidiyo wasu fulani <laughs> Allah ya shirye su suna cewa ga shehu Ibrahim ya zo wajen ana cewa ga shehu in ka ce baka gani ba sai a ce to kai imanin ka bi kai ba wannan ana cewa shi nan ni ma na gan shi wannan ya ce ya gan dan Allah ka duba irin wannan bala'i malam irin wannan musiba an batar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. tunda an ce manzon Allah yana ya zagayawa to shegunan su ma suna zagayawa tunda shegunan ne suka faɗa hmm. wallahi malam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya ya ce asrifu an ayatiyan lazina yatakabbaruna fil ardi bi al haƙƙi. wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabilar rushidi la yattakhidhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin kaga kalmar sa asrifu an ayatiya wato zan kawar da fahimta ga ayoyina ga alkur'ani ga irin waɗannan mutanen da suke girman kai a ban ƙasa kuma abin da ake nufi ba da girman kai shine baturul hakikin gaskiya waɗannan shegunan malam wallahi makiya gaskiya ne wallahi gaskiya ta bayyana ba ta yanda za a ka zo ka iya kare cewa akwai dalili na cewa manzon Allah yana kewayawa bi jasadihi wa ruhihi ga ayoyin alkur'ani a tare da mu ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tare da mu ga fahimtar magabata sahabban manzon Allah ga yanda suka fahimci addinin nan amma mutanen nan kun zo kun rubuta a littattafanku saboda littattafan naku an yi muku da baibayi cewa duk wanda ya karyata abin da ke cikin littattafan to ya bar ɗariƙa ba shi ba shi ba ɗariƙa ko kuma an muku da baibayi to shi yasa Allah ya ce sa asrifu an ayatiya Sufyan bin Uyayna yake cewa abinda wannan ayat take nufi sa amnaul fahama wato zan hana fahimta ga ayoyina ga waɗanda suka yi girman kai a ban ƙasa inda za su ga ayoyi wa iya kulla ayatin wallahi inda za su ga dukkanin ayoyi la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba wa iya sabilar rushidi idan suka ga hanya ta tsira hanya ta shirya ba za su riƙe ta a matsayin hanya ta shirya ba amma idan suka ga hanya ta bata sai su rike ta ita ce hanyar bata to wallahi wannan abin da aka dora yaran nan aka dora mutanen nan da abin da ka karanto wallahi hanya ce ta bata shi yasa ake rikonta saboda Allah ya fada a can yace zan hana fahimta haka Sufyan bin Uyayna ya fassara ayar kuma haka magabata suka fassara ayar shi yasa Allah a wata ayar Allah yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul al'azab al'alim to wannan kenan mala alkanawi sai magana ta biyu akwai wani mutum da naga ya shigo yana so ya kawar da kai daga kan wato maudu'in da kake kai na karatu yana so ya ce wai yanzu ana cikin halin kaka na kayi ana cikin tsadar rayuwa ana kaza <laughs> wato abin da shi bai sani ba wallahi duk wannan tsadar rayuwar da kake gani mu ba ita ce tafi damun mu ba abin da ya fi damun mu shine masu bata addinin Allah tsadar rayuwa mai ce ita shi ita tsadar rayuwa a duniya idan yunwa ta kashe ka akan imani to ai dama mutuwar za ta zo amma babu asara babu taɓewa irin ka mutu akan irin wannan aƙidar. wallahi shi ne asara ta taɓewa babu hasara babu taɓewa irin ka mutu akan irin wannan aƙidar. mummuna aƙida ba ta ciya ka mutu a kanta wallahi shi ne babban taɓewa wannan ya fiye ya fi ne babban tsadar rayuwa a duniya Allah ya kiyaye mu amin malam Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Akaram kallahu. E, eh, malam ya yaya labarin ginin markazin tauhid malam. To eh malam ya sauka. To 'yan uwa kamar yadda kuka gani akwai wa'insu wanda naga suna ta kira ban sani ba. To amma ai ga gurub ne kira ne wajen mutum nawa. Gurin mutum nawa ne kiran to ban sani ba ko in gurub yan ɗariƙa suka kira. Kuma kiran na ga ba su ɗaya ba ne. Eh, kira ne aka ta yi wajen mutum goma sha assalamu alaikum assalamu alaikum ana alkanawi eh na ga kun yi kira ne kuna da yawa to kana ji na eh na ga a cewa ne na ga kun yi kira ne kuna da yawa ku wajen goma sha eh da alillahi ne maka tattaru kira saboda ɗazu muna bayani sai ka yanke kuma wanda ya sauka yanzu yana ƙara ma encouraging akan bayanin da ai na yi magana ina so na kau da kai akan toki assalamu alaikum a yanzu abin da ke faruwa kana ji ai aiki rabawa ake kai eh. yanzu sai ka je ka samu gurinka sai kai bayani akan abin da kake ganin ya kamata kai bayani amma mu dai abin da yanzu nake ganin ya kamata na yi bayani a nan shine wannan mummuna aƙidar kaga an ce manzon Allah yana kewayawa yana zuwa gurare haka da jikinsa da ruhinsa to kaga yi wa manzan Allah ƙarya sakamakonsa jahannama kaga shi yasa yanzu muna so mu tabbatar shin hakan ne ina manzan Allah ya ce yana kewayawa da shi ya kamata kai mana bayani da Allah zai fi eh mu yi maganar karatu amma na ga ka ɗebo 'yansu da yawa kuma yan dariƙa, wala su su wajen goma sha suka kira a abin ya ɗaure min kai wai ya ce wai duk ahalin lahi ne ok duk ahalin layi ne wato alkanawi mutum ɗaya ba zai iya da shi ba kenan wala ka gansu suna da yawa na yi mamaki ne ma Eh, ka wala na yi mamaki na ce a to wannan ko dai shiri suka kira kome kenan in wannan ya kasa sai wannan ya dora daga inda shi ma wancan ya tsaya kome wala kun gansu kun ga wannan kun ga tsaya mu gani mutane nawa ne gashi yanzu su wayannan ban sani ba ko network ne ba su da shi ko ba su wannan ba kaga ɗaya biyu uku hudu ya katse fa ai sai na lissafa ku kunga kaga yadda suka kira tsaya ku gani su su wajen nawa yau wa tsaya in duba kaga ɗaya ko ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma su su goma suka kira su su goma su su koma ka gansu da hoton shehu ko ga hoton shehu ɗaya da bauchi kana kallon su kaga 'yan ɗariƙa kaga wani mai wani abu a wuya mai wani sarƙa a wuya shi ma kaga sun ƙara kira ku to tsaya ka ji za to kaga assalamu alaikum Alaikar salam alkanawi. Eh ina jin ka na ce yaya na ga ka ɗebo wa'yansu da yawa har mutum goma. <laughs> Ai. Ai me? To, umma mutum nawa ne za ku zo da Allah ni dai ku zo ku bani. Eh, an ƙara maimaita muku wajen. Eh, tsaya ka ga wallahi kuma kana ji sai da suka tabbatarwa da manzon Allah suka tabbatarwa da ne suka ce ne suna nan tsaya ka gani kaga wannan eh, cikin kitabun rima zan karanta kaga wannan jawahirul ma'ani ne ka gan shi eh, jawahirul ma'ani ka gan shi nan ko jawahirul ma'ani to in ka duba cikin kitabun rima nasa gashi cikin kitabun rima nasa na can ƙarshe in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari uku da sittin da shida kaga ya ce alfasulul hadi was talasuna ya ce fi ilamihim cikin sanar da su annal auliya a cewa waliyai ya rauna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙazatan cewa suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙuru wa annahu sallallahu alaihi wasallam lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yahduru kulla majlisin yana halattar dukkanin wani majalisi yana zuwa kenan au makanin ko kuma wani waje manzan Allah yana zuwa arada da yaso da yayi nufi bi jasadihi da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa wa annahu yatasarrafu lallai shi manzan Allah yakan jujjuya al'amura ya yayi tasarrufi wa ya yi tafiya yayi yawo haisu sha'a duk inda ya ga dama fi aqtaril ardu cikin sasannin duniya fil malakuti duk inda ya ga dama wa huwa bi hay'ati allati kana alaiha wa wafatihi shi yana kan hay'arsa wacce ya kasance a kai kafin ya yi wa wafati lam tabaddal minu shay'un wani abu bai canja ba daga gare shi wa annahu mughayyabun lalle shi manzon Allah din abin katangewa ne anil absari gabarin idan dina ba sa ganin sa kama ghuibatil mala'ikatu kamar yanda aka katange mala'iku ma'a kaunihim tare da kasancewarsu su mala'ikin a haya'ar rayayyu mala'ikun bi ajsadihim da jukkunansu fa'iza a radallahu idan Allah ya yi nufin ko ya so an ya rahu abdun wani bawa ya ga manzan Allah ɗin a rafa'a anul hijaba sai Allah ya ɗauke hijabi ga barin shi wannan bawan fayarahu sai ya ga manzan Allah ɗin ala hay'atihi akan hay'arsa allati kana huwa alaiha wacce shi ya kasance a kanta to kaga anan abin da muke nema shine ina ne manzon Allah sallama yace yana zuwa kowane majalisi ina ne yace yana zuwa kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa a wani waje ya faɗi ina ne manzon Allah ya faɗi kawai abin da muke nema kenan ina ne yace yana zuwa din sannan kuma yana yin tasarrufi yana jujjuya al'amura ina ne manzon Allah din ya faɗi yana tafiya yana kewayawa a sassan duniya ina ne ya faɗi cewa shi manzan Allah ɗin ba a ganinsa an katange shi ga barin idan duna kamar yadda aka katange mala'iku ina ne manzan Allah ya ce haka ne tare da kasancewarsu rayayyu bi a jisadim kaga wannan duk al'amari ne wanda ke ta'alluki da gaibu har za a kamanta ma da irin kasancewar mala'iku wai in Allah ya so bawa ya gan shi sai ya ɗauke wannan hijabin sai kawai ya ga manzan Allah to kaga wannan sun fara tabbatarwa da ana ganin manzan Allah ne ƙuruƙuru yana yawo da jikinsa da ruhinsa yana yin tasarrufi yana kewayawa yana yawo a sassan duniya to ta wannan ƙofar suka bi suka ce an gashe wa a wajen maulidi wannan ƙofar suka bi suka ce ai shehunai suna tasarrufi su ma kaga manzo Allah suka fara tabbatarwa wa annahu ya tasarrafu cewa yana tasarrufi shi yasa shehu Ibrahim ke cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi eh qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi eh cewa Allah ya keɓance shi da ilimi da jujjuya al'amura da tasurifi da jujjuya al'amura in ya ce abu ya kasance sai ya kasance kaga sai da suka fara wa da manzan Allah haka kuma shehu tijjani nan kaga nan ana batun manzan Allah ne suka ce ya tasarrafa ko to tsaka ka ji shi ma shehu tijjani eh, shi ma shehu tijjani tsaya ka gani shi ma yakan yi tasarrufin shi ma kaga dai manzon Allah suka ce yana yi ko to in suka bude kofa suke budewa sai su tabbatar wa da manzon Allah amma target din ba manzan Allah bane shehu ne so suke ka fara yadda cewa ai manzan Allah din yana yi ana kwana biyu sai su ce to ai shehu ma yana yi shi yasa fa mu fa mun gano su tartar tsaya kaga wannan addurratul kharida ne kaga sharhi na aliyaqutatul farida kaga can sun ce manzon Allah wa annahu ya tasarrafa ko to tsaya kaga shehu nan shi ma wannan ana magana ne akan karamomin shehu tijjani sai aka ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati kaji ko wa kam lahu min tasarrufin yana da shi da yawa ma gare shi min tasarrufin na daga jujjuya al'amura kaga can manzo Allah suka fara cewa dan ka gane har bayan ya mutu yakan yi shi ma sai aka zo a shari'a aka ce wa kamlahu radiyallahu anhu wa annabi amin hayyan kaga hayyan lokacin da yake da raye shehu tijjanin yana jujjuya al'amura wa mai yitan lokacin ma da ya mutu yana jujjuya al'amura kaga sai da suka ce manzan Allah kaga fil awalimi cikin halittu duka shehu tijjani yana jujjuya al'amura bayan ma ya mutu kaga wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi to kaga sai da anan suka fara cewa ai manzon Allah yana yi kaga sai da suka fara cewa manzon Allah yana yi kaga wa annahu ya tasarrafu to haka suke in suka buɗe ƙofa ba manzan Allah ne target ba shehu ne target ta nan ne yasa suka ce fa shehu tijjani duk inda aka ɗarsa a zuciya shehu tijjani yana wajen duk inda ka ɗarsa a zuciyarka shehu ibrahim yace shehu tijjani yana tare da kai saboda yakan yi tasarrufin yakan kewaya shi ma gashi wannan littafin jawahir rasa'il ne na shehu ibrahim kaga in ka do cikin juzi'i na ɗaya in ka zo cikin shafi na talatin da takwas kaga shafi na talatin da takwas tutsa ka ga daga nan ya ce wasu himmata shehi fi zalika ina zuwa da Allah Ya yace washabu himmata shekhi fi zalika kulliha يحصل المراد وهو معكم حيث wa بقلوبكم وذلك سر كبير yace washabu himmata shekhi yace ku lazumci ku abokanci himmar shehu tijjani yace fi zalika kulliha cikin akan dukkaninsu Ya ce ya hasulul muradu sai abin da ake nema ya samu sai ce wa huwa ma'akum shehu fatijjani fa wa huwa ma'akum yana tare da ku haisu akhtartumuhu bi qulubikum duk inda kuka darsa da shi a zuciyarku shehu tijjani yana tare da ku shehu ibrahim ya ce wa zalika sirrun kabirun kai hakan ma sirri ne mai girma shehu tijjani yana tare da ku duk inda kuke wa huwa ma'akum din nan fa Allah din nan dai wa huwa ma'akum din nan wa huwa ma'akum din nan fa shine nan wa huwa ma'akum haythu bi biqulubikum shehu tijani fa shehu ibrahim ke magana gashi a cikin jawahirin rasa'i gashi juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas talatin da takwas gashi shi yasa suke cewa ya himmata shekhi ihdirina la bi hadal mahadari to shehu ibrahim ne ya musu wasilci washabu himmata shehi ku lazumci ku abokanci himmar shehu tijjani fi zalika kulliha cikin haka dukkaninsa ya hasulul muradu sai abin da ake nema abin nufi sai ya samu sai ce wa huwa ma'aku shi shehu tijjanin nan yana tare da ku haisu a duk inda inda kuka ɗarsa shi ko a ina ne bi kulubikum da zukatanku hakan ma yana tare da kuɗin wa zalika sirrun kabirun hakan ma sirri ne babba shehu tijjani yana tare da ku su fa waliyansu fa ko abubuwan da suke fa ko ko mai rai ma ba zai iya yi ba bayan sun mutu ka duba wannan shehu ibrahim yana ba da labari wani walihi cire imani yake yana cikin kabari cire imani yake ya mutu yana cikin kabari gashi a cikin kashiful ilbasa an faidatul khatim abul abbasi cire imani yake yi ya cire alkur'ani da ilimi gashi cikin shafi na 120 gashi abin da yake cewa yana ba da labari yace wa ƙala sha'arani yace ce sha'arani ya وقع ابن لبان في حق سيدي أحمد البدوي فسلب القرآن العظيم والعلم والإيمان فلم يزل يستغيث بالأولياء حتى دل على سيدي ياقوت الأرش فمضى إلى قبر سيدي أحمد البدوي وكلمه وأجابه وقال له أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رأس ماله Ka faƙala bi sharti taubati fataba wa radda alaihi ra'asa malihi ko wa alaihi ra'asu malihi ka duba kaga yace sha'arani ya faɗi yace wa ibn luban ibn ya afka fi haƙƙi sayyidi ahmad al-badawi cikin haƙƙin sayyidi ahmad al-badawi ya ci mutuncinsa ko ya faɗi wani abu game da shi kawai fasulibal ƙur'anul azimu sai aka yi masa salbu dama haddaci ne sai da fanko aka cire alqur'anin wal ilmu da malami ne sai dawo jahili aka yi masa salbu wal imanu da musulmi ne sai dawo kafiri da mumini ne sai aka cire masa imanin dan ya ci mutuncin wani ko ya taɓa wani falam ya zalbe gushe ba yastaghisu bil auliya yana neman agajin waliyai ya je gurin wannan ya je wajen wannan ya je gurin wancan ya je gurin wancan hatta dulla har sai da aka yi nuni aka nuna masa aka yi nuni gare shi ala sayyidi ya kutal arshi ga wani wai shi sayyidi ya kutal arshi shi kuma ana ka masa koke ana neman agaji a wajensa fama ba kawai sai ya tafi take ila kabari sayyidi ahmad al-badawi yaje zuwa kabarin shi ahmad al-badawi din nan fa yaje har kabarin sa wa kallamahu yayi masa magana fa yana cikin kabarin wa kallamahu yayi magana da shi shi ma yana cikin kabarin wa ajabahu shi ma ya amsa masa yana cikin kabarin wa qala lahu yace da shi yana cikin kabarin yake gaya masa anta abul fityan rudda ala hadha al-miskin ra'sa malihi koma wa da wannan miskinin jarinsa faƙala yana cikin ƙabarin sai ya ce Bishar taubati da sharaɗin sai ya tuba fataba sai ya tuba warar da alaihi ra'asa malihi sai ya da masa da jarin nasa imanin kenan da ya ƙwace ƙur'anin kenan da ya ƙwace ilimin nan da ya ƙwace masa duk fa'a ya mutu ne yana cikin ƙabari shi yasa in ba su tabbatar wa da manzon Allah yana kewayawa ba da Allah yakan yi tasarrufi yaya za su tabbatar wa da waliyansu wa'annan abe baɗan yaya za su tabbatar musu ba zai yiwu ba shi yasa suke fara tabbatar wa manzon Allah saboda in ka yadda da manzon Allah to sai a ce ai to ai ga wani walihi shi ma kaga shi ma yana yi har yanzu kuma zan tashi ba ku kamun inda manzon Allah ya ce yana kewayawa da jikinsa da ruhinsa yana yawo babu wajen kuma gashi cikin kitabun riba da shi ne kuka fake kuka ringa shegunanku suna tasarrufi suna kewayawa su ma ana ganin su a wajaje an ga shewa a falwaya an gan shi a abuja wajen maulidi an ga ta nan kuka shiga to kofan ma a kulle take har yanzu kun kasa ku buɗe ta ballantana har ku je zuwa ga shehu in za ku tuba ku tuba ku koma zuwa ga Allah amma ba za ku iya kare wannan batan ba shine kawai ku tuba ku daina eh, na ga wa'ansu suna ta kira zan kiransu mutum ɗaya zan ɗauka in tashi ba iya karewa za su yi ba ba amsa ba kai kana ta kira wa'insu in uwanka kai ma ka kasa kai ma ka kira min wajen mutum goma su yi min me assalamu alaikum assalamu alaikum akaram kallawo abin da nake nema da Allah in kana da shi ka gaya min zan tashi cewa manzan Allah yana kewayawa yana yawo da jikinsa da ruhinsa ana ganinsa a wani waje manzan Allah ya faɗa ka to hakika manzan Allah yana kewayawa da ruhinsa da jikinsa ƙara yanda aka faɗi ko dai shehu za ka yi wa gyara ka za ka yi wa gyara kai da ruhi ai ka tsaya kenan ƙarya suka yi kenan su da suka ce wannan kai a naka eh. hello muna jin ka tashi zan yi da Allah ku yi haƙuri Allah ba za ku iya kariya ba wallahi kawai ku tuba ku koma zuwa ga Allah kawai Eh, ina ne manzan Allah ya ce yana kewaya da jikinsa da ruhinsa a wani waje eh, a wani waje to nan kofar suka shiga suka ce ana ganin shehu to ai kofar ma ba a buɗe take ba ballantana ku shiga har ku bulle can wajen shehu kofar ma a kulle take kun kasa buɗe ta assalamu alaikum muna jin kafa. mu gani tsa'in ma wata alfarma tsani kiranka direct zan kiranka e eh, direct zan kiranka tun da ba wannan Allah ya sa ina da kuɗi a ciki kwa direct zan kiranka kakka damu ai so muke muka ba mu hujja a hujja addini ce ilimi ne Allah ya sa ina da kuɗi a ciki direct zan kiran ka <coughs> To copy this tune press 1 Assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh alkanawi ne na kira ka direct ne Masha Allah, Malam Alkanawi, yana Ina jin ka muna ji. Hakika, ina dai karatun nan a cikin littafin mu na sufaye ka gan shi ko? Eh. To wannan maganan haka take. Hmm. Haka manzon Allah yana kewayawa ruhin, ruhinsa da jasadinsa. Hmm. sannan kuma yana kewaya ne a shashin babin inda masoyansa suke na zahiri da kuma baƙin hmm. manzan Allah baya kewayawa shashin waɗanda suke sonsa na zahiri hmm. suka ƙyala baɗin Kaman ire iran ku kenan kana jina ina jin ka mu fa kana ji inda dai manzon Allah ya ce yana kewayawa kawai muke so kawai mu a gaya mana to inda manzon Allah yake kewayawa inda ya ce shi yana kewayawa to kana kana jina ko Ina jin ka ai wannan littafin da ka ciranto wannan karatun a cikinsa shi ne za ka koma wajen malaman su bayan da <laughs> kai kana ji? <laughs> kai Allah ya sa guda ce. ya kake yi, amma. A, ah, ah, ka dai sa sa ni dariya, wallahi zuma talla kai ka sa ni dariya. Ba wai ku ne kuka ce wani shegunan ku suna cewa in sun ce ai ma'auna ba. Allah kai ne ni kamar dariya wallahi <laughs> eh to me yasa aka ce na baka dariya babu dai amsa kenan babu hadisi ba aya kawai ku ne kuka zo na kuka tabi akwai amsa ina amsoshin shine kai kana sa kai kana magana ne da mutanen social media saboda baka san ne ba baka san yaya karatu na yake ba baka san manhaji na ba da nake tafiya yayin da ka haɗu da wanda bai san abu ba sai ka danna rikodin sai ka sai dinga sa a pejinka tana cewa ka samu wani ɗan ɗarita wanda ya ce kaza da kaza to bari ka ji ko ƙur'ani yana faɗi cewa fas'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamu yanzu fa kana ji da Allah kana ji dan Allah kada ka ɓata mana lokaci ko ma me manhajin ka dai ina ne manzon Allah yake yana kewayawa kawai abin da muke neman kake duk program din kan na bin su amma wasan kwaikwayo kake kawowa kawai wasan kwaikwayo ne ai ba ai wannan ba manhajin sunna bane gaba ɗaya karantar wanda kake yi wallahi ba manhajin sunna bane to Allah ya saka da alkhairi kana ji tunda na yi kiran ka direct ne na ga kuma kana ta cinye min kati na ga babu magana ilimi a ciki kana ji a yanzu dai ba ka dai da hadisi ba ka dai da hadisin da manzon Allah ya ce yana yawo yana kewayawa kowane guri ko ana kuma ganin sa ba ka da hadisin ko ba ka da shi ko tunda magana ta ilimi kake tunda magana ta ilimi kake ji wannan nan banka ne ko a'a ba ka dai da hadisin da Allah dan jama'a su sani wannan ba zancen ba kai kanka da ka zo ka kafa kyamara sai da kai je kai bita tukunna ok za ka je ka binkito hadisin kenan da manzo Allah yake kewayawa kai kanka kafin ka zo kai wani program kai a wallahi kana cinye min kati Allah kana cinye min kati ba aya ba hadisi molanka wannan ne to yace na bashirin da nake wai wahalolin rayuwa amma kaga aƙidarsa eh, zai kawar da ni haka yan ɗariƙa suke in suka ji bugu sai su fito a wata siffar kuma Allah ko wani zubin mai shi ya ce shi ba ma ɗan ɗariƙa ba ne shi a hali sunna ne haka suke yi assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam na'am barka da ah, barka ka dai an wula ya hidima dai wallahi alhamdulillah eh masha Allah eh zina ga eh, zina dan dubi program ka kadan na'am eh to na ga kana bibiyan kalkan lamarin bayan Allah kana cewa ainihi bayan Allah suna tasarrufi min hmm. ayatin lahi hmm. ka gane ko eh to hmm. shine ainihi ban gane ba me kake nufi ne kaman ainihi bayan Allah Allah bai ba su iko bane ko wani abu eh abin da ke faruwa kana ji na'am ina jin kamala mun karanto kaga littafin da na biyo na'am kaga littafin da na karanta eh na ga kashin fida ah, ya kuta na eh, ake cewa na na ya sunan shi ah, ba matsala kakka eh, da mu ko eh ah babu matsala kana ƙara maimaita ma na muna jin kamar aka ce annal auliya a yarawna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan sallallahu alaihi wasallam na'am waliye suna ganin manzon Allah kurukuru aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi manzon Allah din ya kulla majlisin yana halatta kowane majalisi au makanin ko kuma kowane guri manzo Allah yana halatta yana zuwa kenan eh. arada da ya nufi da ya nufi fi eh, hmm. jasadihi da jikinsa wa ruhi da jikinsa na masha na kuma ruhinsa eh. sai aka ce wa annahu ya tasarrafu lalle shi yana jujjuya al'amura yana tasarru eh, yana al'amari na'am waya siru kuma yana tafiya yana yawo kenan haisu sha'a duk mm. inda ya ga dama eh, fi aqtaril ardi fil malakuti a sassan duniya na'am aka ce wa huwa bi hay'atihi allati kana alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu shay'un wa annahu mughayyabun anil absari kama ghuyibat al mala'ikatu ma'a kaunihim ahya'an bi ajsadihim cewa shi an lullube shi ga barin idan dina ba a ganin sa kamar yadda aka lullube mala'iku na ji abin da yake faɗi fa'iza arada Allah an yarahu abdun idan Allah ya so wani bawa ya ga manzon Allah din rafa anu hijaba sai Allah ya ɗauke hijabi ga barinsa. sa ta yarahu sai ya ga manzon Allah din ala hayatihi allati kana huwa alaiha to abin da nace ina ne manzon Allah yake yana yawo ya haduru kulla majalisin au makanin arada bi jasadi wa ruhi shine nake tambaya eh, masha Allah masha Allah hmm. eh, shi ba shakka shi manzo Allah sallallahu alaihi hmm. ah, yana yawo da jikinsa da gangan jikinsa a ko'ina haisu hmm. sha'a a don inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so domin ah, eh, akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi ah, ke cewa ah, idan bawa yayi mini sallama ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tayar da ni kabari na hmm. akwai mala'ika da ke zuwa ya gaya mini ya rasulullah wani dan wani fulan ibn fulan hmm. Sallama alayka hmm. ka san shi wannan hadisi ko na san shi na san shi aha to ka yarda da wannan hadisi to amma me ya alaka shi wannan hadisin da wannan abu eh kwarai to ana nema a nuna maka ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kayan hmm. Allah ne ka gane ko kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am tsaya ma na ƙara ma shi ma ai wani hadisi akwai mala'ikun da Allah ya wakilta eh sayyahin ko na'am masu cewa suna isa da Allah sallama su kawai suna kewayawa eh. ne idan an wa manzon Allah sallama su isan masa wannan kuma kana ji abin da aka ce cewa manzan Allah din yana halattar kowane waje da jikinsa da ruhi eh. to ban san alakar wannan din ba su mala'ikun ne suke zama shi yake kewayawa ko kaka abin <laughs> da aka ce kenan anan fa to sha Allah to ni ma eh, zan maka wani tambaya malam ina son ne maka bani amsa ai baka yi mun kuma ai bayanin nan ina eh a'a ina zuwa zan baka amsa amma ina son ka bani amsa daya wallahi na baka amsan ka eh, ina neman ka nuna min a inda aka rubuta aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yawo da cikin sa na'am ina son ni ma ka gaya mini inda aka rubuta <laughs> aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yawo da jikinsa a lokacin da ya wafati nam don manzo Allah ya ce wai hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam eh akramaka Allah yaya sunanka afwan eh sunana eh sunana idi idi wa na gama daga can ai waje ai kai kira wa daga can america ne eh to amma malam idi da Allah a ka'ida ta ilimi ni yanzu zan kama inda manzon Allah baya kewayawa ko kai ne zaka kama ni Allah eh, to waye a ya tabbatar da wani abu eh, kaman kan me cewa waye ya tabbatar da wani abu ya ce manzon Allah din yana kewayawa yana yawo ni ne ko ku mu muka tabbatar sai kai ka in kai za ku kawo ja ai almusbiti yalzamu eh, waddalil fa anta aula la la la ah. fa anta aula bil ijaba almusbiti yalzamu waddalil bittifaqil usuliyyin ittifaqi ne ma wannan kuma hadin ina zuwa ina zuwa ina zuwa inda yanzu dai da eh, Allah kana ji idan na fahimce ka malam idi ina zuwa ina zuwa ah, ina zuwa malam to bari in baka ansa yawa ah, sai ka kamo eh, ina zuwa na ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa yawa inda yace wai mu annabawa hmm. ka gane ko hmm. idan an binne mu hmm. ah, ba ma saura kabarin mu a kwana arba'in ka san wannan hadisi ko a janyo shi dai sai ka wannan tsaya ma ya eh? dauko wannan ina janyo shi dai na'am ban ji ba janyo shi eh janyo shi janyo shi shi kawo shi in kawo maka wannan hadisi eh, kenan ba sa yin kwana arba'in suna kewayawa kenan uwa dai wannan dai abin da muke nema suna kewayawa din ku na'am to ah, barin duba maka wannan hadisi ah, akwai shi kudan tsaya nan yana dubawa da Allah ku uri yana zuwa kaga tun maɗa za a ai irin ku muke nema wanda za su ka hadisin da manzon Allah yake yawo yake kewayawa tun ma ɗazu muke jira a kawo amma ga wani zai kawo mana cikin wani littafi ne kake buɗewa ko ina da littafin suna zuwa Mada. a wai da ka faɗi sunan littafin ta yiwu ina da shi a nan ni ma sai in buɗe Ah, akwai ah, littafi ne na shehu ibrahim ne ah. ana ce mai albayan wa tabiyin an tijaniya wa tijaniyin to ya kawo hadisan amma ka san shi duk inda ya kawo maka hadisi ina zuwa inda inda a'a ai inda zuwa kawo maka shi ma wannan littafin ina da shi ina zuwa cikin littafi kaza zaka gani za ka yana dauko ai littafin shi ma ina da shi shi ma littafin ina da shi yana aika fadi tsaya na dauko shi aha inda yace al-anbiya'u ba eh, al-anbiya'u بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم يرزقون كالشهداء <laughs> الله ya sa mu إن شاء الله ai da zan ma ɗauko shi littafin da ma ka faɗi sai na ga bani da buƙatar in ɗauko nan yanzu ina ne eh. mu ma ƙaddara ina ne aka ce manzon Allah yana yawo yana zuwa kowane waje a wannan gurin eh to shi zan koro maka eh. kana ganewa ko eh ah, wanda ya rawaito wannan hadisi Sufyanu Sauri ka gane ko babu matsala kana ji sanadihi ila sa'id ibn musayyib da bukata kana ji banni da bukatan ma har tafin na sunkuya zan ma dauko to da naji ka karanto sai naga banni da bukatar ma sunkuya ma to ina zuwa eh, eh ji abin da yace wai al anbiya'u eh. ba'da ma kubidu eh ruddat ilaihim arwahuhum eh. fahum ahaya inda rabbihim yurzakun ke shuhada'i mm. ka gane ko mm. oh. na gane ina jinka akaram kallahu ko dai kaga wannan dai bai dace ba <laughs> bai yi macin ɗin abin ba za ka ƙara nemo wani ko ah to ya sauka kuma to amma tsaya mu wannan ah, gashi nan ya sake kira ina jinka. ka gane ko al'ambiya'u بعض ما كبدوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم يرزقون كالشهداء ka gane ko hmm. eh, an bai haki ne shi wannan annabawa bayan an karbi ni ban ce ma ni hadisin ba kana ji na sauwaƙe ma ina zuwa na ina zuwa bayan an ina zuwa ina eh. zuwa malam eh, kuma eh, idan baka yadda she Sufyanu Sauri sai ya ce ni fa kana ji ya ce kakkai magana akan ni hadisin ma na yafe ma wannan aksara min 40 ni fa na yafe ma wannan fa kai yarfa'ahu Allah na'am a yanzu kenan abin da zan gane a nan kenan su ma shahidai suna kewayawa ba manzon Allah ne kaɗai yake kewayawa a duniya ba har shahidai suna kewayawa ko kwarai har shahidai su ma suna kewayawa sai sai bai haki sai ya ce wai fali haza na ce ma kana jin kabar <laughs> nam nam ina jin na ce ma kabar zancen ko ya inganta ko bai inganta ba na yafe ma okay okay to to masha ni yanzu abin da na nema kana ji ka kare shi ne wa annan eh. alaihi wasallama yahduru yahduru kulla majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi yanzu da Allah nan yanzu a tsaya tsaya na'am ka ka san ai na kaka damu ya ai mishi baka ba sai baka fassara malam abin da ka karanto nan a'a ai yanzu kana wa annan nabiyya yahduru bi ka gane wa ruhihi ka gane ina jin ka ina jin ka sarai aha ka gane to shi wannan yana nuna maka annabi sallallahu yana halarta amma akwai wanda aka yi mai hijabi ba shi da idon ganin manzo Allah sallallahu ka gane ko Allah ya samu dace eh akwai wanda aka yi mai hijabi bai da idon ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka kara tabbatar da wannan shi magana ka duba ah, ban wai ce fa ni kana ji kada fa ka shiga ko akwai wanda akai kaza kaza kaza ai ka janyo ai hadisi cewa annal anbiya a iza qubidu ko kace ruddat ilayhim eh ruddat ilayhim arwahuhum ko eh na'am fahum ahya'un inda rabbihim yawa inda rabbihim fahum ahya'un inda rabbihim ka shuhada ka shuhada'i to shi eh. ba matsala ai yanzu da Allah abin da nake nema a cikin wannan hadisin ina aka ambaci jasad farko kenan akwai ko babu ba kawo jasadi ba to babu amma shi manzo Allah ina da babu babu ba na son irin abu na gaddama na'am wato babu dai kalmar jasad inda na karanto a bi jasadihi wa ruhihi kalmar jasad babu ita cikin hadisin da ka kawo babu ko babu ko na jin ka a'a babu ko ka ce eh in kuma akwai ka shi wannan amma Allah yana zuwa a lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i da Mi'raj ka san annabawan baki ɗaya da yake ya haɗu da su ya haɗu da su ne da jasadin su a yanzu wannan hadisin dan girman Allah fa ka face fa iza qubidu ah, dufa iza qubidu duka ce o oh, okay ba mu manzon Allah eh, ba a raye yayi ah, wannan ba to annabawan su ma kaga ina jin kana ji annabawan ba qubidu bane a ah, annabawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah wa alaikum salam ni yanzu kana ji da ka bani amsa ta kana jasad babu ita cikin hadisin babu sai mu je gaba ba ka kawo hadisin ba hadisin da manzon Allah yayi isra'i da mi'raj wannan hadisin dai da ka kawo ba wannan ah, kana ji wannan hadisin da ka kawo kana ji da Allah kana ji ina lillahi shi dai wannan hadisin da ka kawo kana ji wannan hadisin da ka kawo babu kalmar jasad babu eh sai mu je gaba to sai wannan hadisin da manzo Allah ya Isra'i da Mi'raji ya ga annabawa da jasadin su ba matsala eh a yanzu abu nabi kana ji a eh, yanzu abu nabi shine da Allah ina ne aka ce eh. suna kewayawa a sassan duniya a cikin shi wannan shi hadisin da ka kawo ni ban ga wajen ba Don na ji ma cewa ake inda rabbihim ma aini na ji an ce eh, eh amma da Allah nan ina ne aka ce suna kewayawa a duniya fi a ƙatarin ardi na'am fi aqtaril ardi ka ka ka ji eh, ayan qur'ani ba da Allah ke cewa okay ba okay a cikin shi hadisin da ka ka babu kenan ko a'a to ai magana kan ke ina ina zuwa da aka ce ruhin suna tare da su me suke yi waje da ruhin suna kewayawa kenan ai shi wani abu ina zuwa shi wani abu ka yusu hankalinka ka gane ko inna ma yatazakkar ulul albab inna ma yatazakkar ulul albab eh, in Allah ya baka hankali kwayan hankalinka kai aiki da shi mana ba zallan fasa a la la la la la la ka gane ko hmm. kai aiki da shi okay na fahimta kana fahimta na eh, na fahimta okay kenan yanzu na fahimta kana ji ji wato abun babu a cikin hankalinka kake sawa kake karawa kai ba hankali na san ba hankali na nake sawa ba a to kuma ka ce eh, amfani da hankalinka aka ina zuwa da Allah ya baka alqur'ani assalamu alaikum sai mai ce maka afala yatadabbaruna alqur'an kana ji afala da gaddama tambayar da nema da Allah ina ne a cikin inda ka janyo aka suna kewayawa a duniya kawai ayoyin kawai ba ina zuwa bai kyale ka da ayoyin kawai ba sai ya ce maka kaman afala yatadabbaruna alqur'an am ala kulubi ma akfaluha afala yatadabbarun kai lura mana kai tink mana tink mana in Allah da kanshi wanda ti afala ta dabbaro na shin na'am eh, eh kwarai har yanzu da Allah kana ji ina so da Allah ka nuna ina ne aka ce suna kewayawa a duniya can da can kawai ni ka nuna in kuma babu hankali ka sa ka gane haka shikenan a a suna kewayawa a fadin duniya baki daya da fadin duniya baki daya ina zuwa shine ina zuwa ah, manzan nasarar sallallahu alaihi ina zuwa bai hadu da annabawa da cikinsu ba fi a ƙafarin ardi fa ake cewa wai ko baka kula da larabci ne to ina zuwa ina zuwa hadisi na farko farko nan ina zuwa hadisi na farko farko arba'una hadis inda ah, sayyidina Umar ya ce wai mun kasance da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu da ka gane ko sai wani balarabi sai ya zo hatta jalasa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan an ga ma mala'ika ma yana yawo balle annabi mala'ika an gansa ya so wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga mala'ika da idanu gashi nan an gan shi da idanu yana yawo sassan duniya balle annabi ka gama kana fahimta na malam ka gama yana eh, gama malam na gama a yanzu dai na fahimta kenan babu inda aka ce yana yawo da jikinsa da ruhinsa sassan duniya ba a ce ba shine na kawo maka mala'ika yana yawo da jikinsa da sassan ko na'am ka ce dai mala'ika yana yi ko kwarai to balle annabi yawa to to amma da Allah kana yi. Asalama balle annabi sallallahu assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam mala'ikan da kace na'am mala'ikan da yake shi ma bayan ya mutu sai ya ƙara komawa ya ringa kewayawa shi ma haka yake ko kaka tunda wannan ana bayani ne ai a bayan an mutu mala'ika bayan ya mutu eh shi ma sai ya ringa kewayawa shi ma shi mala'ika jibrilu bayan ya mutu sai ya ringa kewa <laughs> nan Allah ya gaya maka ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh, assalamu alaikum السلام عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض wannan wayu eh, kake son ka yi da hankalin wanda yake jahilai wallahi wayo kake son ka kana yaudaran hankalin jahilai ne afa eh, eh, eh, bi ba'd wa takfuruna ba'd shi shi yanzu kai imani da sashi eh shi nan shi nan shi ka saya nan amma nan an ce kaza kana neman don bai yi daidai da ra'ayinka ba yasa kana neman ka yadda wannan abin to malam a ji tsoron Allah fa a ji tsoron Allah a gane ko wattaku yawma turja'una ila Allah aji tsoron Allah aji tsoron Allah malam sosai sosai wallahi tallahi ka bar wasa da hankalin jahilai shi shi shi lamari na bawan Allah Allah na yi mai kyauta ka gane ko Allah na da wani baiwa da yake yi da wani bawansa ka gane iya mai baiwan malam hankalinka ba zai gane ka gane ko hankalinka bai ya gane sam san san san sai ya yasa shi shi malam irin goshi ne da kuke yi kuke yi kuke yi wallahi mu muka ji mu magana ku kara muna soyayyan bayan Allah yake yi wallahi sai mu tabbatar kaman bayan Allah nan gaskiya ne bayan Allah ne amma ba mu ji irin bashi zargin ku da wasu abubuwa ba sai muna ma shakka ka ma yanzu Allah gama ba Allah. Babu matsala to na karba da Allah. Yanzu ina ne aka ce shehu shi ma yana kewayawa. Mun ji ka kawo na manzo Allah yana kewayawa tasliman. Sallallahu alaihi eh. Eh saura na shehu shi kuma. Ah to masha Allah shi na shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ka san ma kana mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karamatan li wali. Ka yarda da wannan ma kana mu'jizatan li nabiyyin jaza an ya kuna yakuna karamatan liwaliyin ka yadda da shi ban yadda da shi bane ba ka yadda da shi ba eh aya ce ko hadisi aya ce wannan ko eh, hadisi aka danyo masha Allah kar ka duba a a tambayar ka ne aya ne ko hadisi wannan ba aya bane ba hadisi bane zance ne da bayan Allah amma a to sai yan nuna maka in baka yadda da wannan ba kuma to shi wannan ya rage gare ka annabi Musa alaihi salam da ya ake cewa saidi hidar ka gane ko hmm. sai eh, eh, eh, ya yi abubuwa abubuwa abubuwa da dama wato idan na fahimce ka kana ji a yanzu kenan kana ji wato kuma daga cikin waliyanku suna ganin Allah kenan a nan a duniya kuru-kuru ko ah, to an tambayi sayyidina ali tambayar ka ne da Allah kana ji ai ka ce ma ne eh. kwarai mana eh kwarai mana waliyan ku suna suna ganin Allah a nan a duniya kurukuru da wannan idan ah, ah. ba da wannan ido ba shi wa shi wannan ido ai mai iyaka ah. wannan ido ai mai iyaka a'a tsaya amma manzan Allah manzon Allah sallama a wajen ku da wani ido ai yaga Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ne da idonsa domin ba zancen mu bane zancen Abdullahi ibn Abbasi ba matsala an sallama eh ba zancen mu bane na'am yanzu ka ce duk abin da annabi yayi wali ma zai yi to yanzu shi eh. waliyi shi ma da idansa zai ga Allah a nan ƙuruƙuru a nan duniya kenan shi ne ake ce ma shi ne ka karanta a cikin tambaye ka ne kawai a'a ah. da wannan idan nasa ba da wannan idan nasa ba kawai za ka yi bayani ina zuwa malam a'a la la la la la kaga ni irin nizancin da kake yi kana neman ka yi ka yi dabara da hankali dina a la ni ba za ka kai fa ka kawo ka'ida saboda abinda a kai ka kawo ka'ida amma kana nuna ba ka yadda da ita ba in kana so in gaya maka gaskiya ba kai fa ka kawo ka'ida ka ce duk abinda annabi ya yi waliyi ma zai yi sai na ce waliyanku kenan suna ganin Allah a nan a duniya da wannan idan sai ka ce suna gani ai ka'ida ce sai nace maka sai sai ka tambaye ni da wannan ido sai na ce maka wannan ido ai mai iyaka ka gane ko amma akwai idon da Allah ya ba su a to shi kenan kenan ba wai irin kenan ka gane ko eh ba wai irin kenan ai na manzon Allah bane kenan ai ka san ba wanda zai yi irin na manzan Allah ah? sallallahu alaihi wasallam gashi ka ka a da Allah ka kaga kake tuka da ruwa kai fa kace fa ga ka'ida da abin da annabi ya yi fa wali ma zai sannan yanzu kuma kana wa ba wanda zai irin na ah, manzan Allah a ah, ina zuwa bai faru bane a ina zuwa bai faru bane a a abinda annabawa suka yi na yadda na yadda a bisa abin da ai kace kai ne kace duk abin da annaba suka yi waliyai za su yanzu kuma kana so ka karyata kanka ba kai dai ka karya ta kanka don ka yi wasa da hankalinka kai kake son ka yi wasa da hankalinka ni in dan kawo maka shi magana sai kana kaucewa kana kaucewa ka kauce ka kauce ba ka so in shimfiɗa maka da shi magana a'a kana ji ba na so ne kana ji shi ne ina zuwa ina zuwa ina zuwa magana da yake ka karanta a eh, cikin littafin abu ne guda ɗaya kana ji assalamu alaikum ka karanta cikin littafin mu ina zuwa assalamu alaikum ka karanta cikin littafin mu nan me aka ce cikin littafin mu ina zuwa daga koro me aka ce abu ɗaya ne kana ji ba na son kama kama eh? da Allah kana ji ka ce duk abin da annabi ya yi walihi zai yi don haka shi kenan kun ce ku a fahimta ku manzan Allah ya ga Allah da wannan idan sai ne ma tambaya walihi ma ba a fahimtar mu bane ba a fahimtar mu bane fahimtar sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji na karba shi kenan naji din na karba eh. shi ma eh, walihi zai ga Allah da wannan idan anan a duniya kawai ka ban amsa ta waliyi shi ma zai ga Allah a nan a duniya da wannan idan kawai ba na amsa eh a'a ne nike ce maka shi ne nike ce maka waliyi yana ganin Allah da ido amma da wani da wani irin ido irin ganin da manzan Allah ya yi wa Allah irinsa yake yi shi ne aka ce maka ba waliyi na ganin Allah domin sai gina ali ina zuwa sai gina ali irin ganin da manzon Allah yayi wa Allah irin sa shi ma wani ne kawai irin sa ne ba irin sa bane ni ban tambaye ka bayani ba sayyidi ali bai tabbatar ba ban tambaye ka wannan bayani ba kana ji ban tambaye ka wannan bayani ba Allah ka ga mini eh ko a'a ban tambaye ka wannan bayanin ba irin ganin da Allah yayi wa Allah irin sa ne wani ne ban tambaye ka sai dai Ali ya tabbatar ko bai tabbatar ba ga ya mini eh, ne ko ba a ga kai makareci ne ga ya mini ni ai makaryaci ne eh, ka tabbatar mini mana in ka ce karya ne ni makaryaci ne kamar kai makaryaci ne sai dai ali ya tabbatar ko bai tabbatar ba kaman ba a ganin Allah da idanu Oke, a wani ne karya ne yanzu to shi kenan sai an jima. Saya nan, saya nan, saya nan. A'a, yaya kuma ai, a'a, kana ji ai sai an jima. A'a, kai ma a'a, a'a, a'a, kai ma kuma zai kai ai ya zage ni bayan kuma ka kasa karewa Allah ko nan ne suka da ba su iya kare wannan ba kaga zai kai ya zage ni ya ji allura to har yanzu dai ina ganin za mu tashi daman wannan ne ya yi saura shi shi kaɗai yana ta fanjan-fanjan ya buga can ya buga can ya buga can kuma har ya tashi dai bai iya kare ba kuma wallahi zai iya ba ko shi ne suka zo nan ba su kare ba cewa wai ku samu kofan manzan Allah yana kewayawa yana yawo gurare in mun yadda ku ce ai shehu ma yana yi an ga shehu a Abuja wannan kofar kuke so ku bude kuma mun kulle ta Allah ya sa mu dace abubuwan da ka janyo duk shirme kake yi eh, kuma na fahimci abin yana cin ka uwa kana yi ne bilkuwa shi eh, yasa na dan wannan ɗinka ne na sauke ka saboda kada ka zage ni na ga wato kana yi ne bilkuwa danda a kusa da kai nake naushi zaka kai shi yasa ina ganin zan